السلام wa rahmatullahi الله وبركاته dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai komai mai kowa wanda ya damu a cikin wannan masallaci na juma'a na ahalus sunna da ke garin shika a ƙaramar hukumar mulki ta sabon garin mai kogiya yiwa a jihar kaduna najeriya a wannan dare na litini takwas ga watan zulhijja hijira na da takwas ga watan almuharram hijira na da dubu da da talatin kamar yadda ɗan uwa malam haruna izza ya gabatar wannan muhadara shi shine matakan samun nasara a cikin addinin Allah to amma kafin in je da nisa ina so in jawo hankalinmu zuwa ga cewa a halin da muke ciki yanzu din nan muna cikin sabuwar shekara ne kuma a watan farko na sabuwar shekarar talatin a kalandar hijira wanda hakan ke nuna cewa lokaci na ƙara gudu kuma abubuwa na ta tafiya to wajibin kowane musulmi ne ya zama tunani akan wannan ya tambayi shi me yayi a shekarar ta gabata na alkhairi domin ya samu ya ci gaba kuma waɗannan abubuwa ne na kurakurai da zunubi da saɓo domin ya tuba ga Allah ya kuma ɗauki matakai da za su hana shi aukawa zuwa gare su wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa da ya kamata kowane musulmi ya ba muhimmanci musamman a wannan lokaci muna roƙon Allah Ta baraka wa ta'ala ya yi mana muwafaka ya mana gamdakatar ya sa mu dace da bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin maganganunmu da ayyukanmu da mu'amalanmu da dukan sauran abubuwan da muke yi a wannan duniya kamar da muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar da ya tara mu a nan ya tara mu a cikin aljannar firdausi a ranar kiyama a ranar da dukiya da yaya ba sa amfanarwa sai dai kawai imani da ikhlasi da ayyukan da mutum ya je da su Allah ta'ala ya samu dace bayan haka ba kamar yadda mai gabatarwa ya ce ba Bana fatan in tsawaita a cikin muhabarar musamman bisa la'akari da cewa yanzu lokacin sanyi ne ko da yake an cewa a wannan masallacin babu sanyi amma dai tun da an gama za a fita daga masallacin zuwa wasu wuraren to tabbas za a yi la'akari da yanayin sanyi kuma a ɗauki matakai na ganin cewa ba a tsawaita wa mutane ba don gudun kada ya zama abin kuma ba marmari. idan ana fara tsawaita to ina fatan za a haƙuri domin ba zan tsawaita ɗin ba ko da yake ba zan takaita ba zan dai tsakaita insha Allah al'azim kuma ina roƙon Allah ta'ala ya sa in faɗi abin da yake daidai ya kuma nisantar da ni daga kurakurai nasara abace mai daɗi wadda aka halarci ɗan adam da santa babu wani mutum da zai ce baya son yayi nasara a cikin duk abin da ya sa a gaba idan dan makaranta ne yana sa ran yi nasara a wajen jarabawa yana sa ran yi nasara in ya kammala ya samu aiki idan mutum yana neman aure fatansa shine ya nasara ya dace ya aura wanda ya je nema haka wanda ta isa aure tana fatan ta yi nasarar samun wanda ya cancanci ya aure ta ya zo ya aure ta idan aiki mutum ke nema yana fatan ya nasara kai dai duk abin da mutum ya sa kanshi a ciki yana fatan ya ga ya kai ga nasara kenan tabbas nasara a bar so ne babu wani mutum face yana son ta da dama Allah ta'ala ya ɗora fitrar ɗan adam mutum akan son nasara kuma musamman a lokacin da ɗan adam ke fuskantar ƙalubale a wannan lokaci ya fi fatan ya nasara ya fi fatan ya ga cewa ya fuskanci ƙalubalen nan yadda ya dace a ƙarshe kuma ya ga ya magance wannan matsalar ya yi nasara nasara a wannan lokaci idan muka duba musamman ahalus sunna za mu ga cewa akwai ƙalubale iri-iri da ke fuskantar ahalus sunna a cikin da'awarsu a cikin mu'amalolinsu a cikin yanayin zamantakewansu hatta ma a yanayin yadda suke isar da saƙo a wajen wa'azuzzuka da karantarwa da sauransu za mu iska cewa ƙalubale na fuskantar su a kowane lokaci kuma ta kowace kusurwa da lungu da kowace nahiya kalubale a gida da waje kalubale daga musulmi da waɗanda ba musulmi ba kalubale daga cikin ƙasa da wanda suke ba a ƙasar suke ba kalubale daga 'yan uwa na jini da wanda suke na nesa kalubale daga waɗanda aka haɗa gari ko ƙasa da su da waɗanda ba a haɗa ba kalubale hatta a cikin gidajenmu za a ga akwai kalubale imma daga matan mutum ko daga 'ya'yan shi ko kuma wasu waɗanda ke tare da shi wannan sai ya sa buƙatar nasara ta zama ta ƙaru matuƙa a zukatan mutane kowa yana addu'a yana roƙon Allah yana Allah Allah ya ga ya kai ga samun nasara saboda dama can nasara a bar soci a cikin da'awar kanta akwai kalubale iri-iri akwai wanda suke da'awar ba tare da sun fahimce ta ba akwai wanda suke da'awar bisa shishigi da wuce gona da iri da ƙetare iyaka akwai wanda suke da'awar bisa takaitawa matuka da kasawa sosan gaske akwai wanda suke da'awar ba ma don sun fahimce ta ba akwai wanda suke cikin da'awar amma ba da wata manufa kawai dai su dai yayi ne a gidansu yayi ne a unguwarsu yayi ne a tsawo'insu saboda haka suka ɗauka suna yi duk waɗannan ƙalubale Dan da wannan akwai ƙalubale da ke fuskantar musulmi umuman a wannan duniya ba babaya da kuma najeriya a keɓe Ko mu dai manta da matsalolin da musulmi suka shiga ba a yan shekarun nan musamman daga lokacin da aka dawo da tsarin demokradiyya a wannan ƙasa rigingimu iri-iri da sunan addini rigingimu iri-iri da sunan bambancin ra'ayi a siyasa rigingimu iri-iri waɗanda wasu ma baka san ma menene ma'auninsu me ya kawo su me dalilinsu ba a duniya kuma gaba ɗaya musulmi su aka tsangwama musulmi su ake zagi musulmi su ne ake Allah wade da su duk wani iri ci baya su ake danganawa duk wani irin gidadanci su ne ake ɗauka in ana maganar marasa son zaman lafiya ko 'yan ta'adda sai a ce musulmi ne yau ka je afghanistan an kashe wasu gobe ka je a iraki an saki bom jibi ka je yahudawan isra'ila sun kai hari na ƙin nan wato ƙare dangi ga mutanen Falasɗinawa da dai sauransu wurare daban-daban babu zaman lafiya to waɗannan matsaloli da waɗannan nau'o'i na kalubale sun ƙara sa buƙatar mutane game da samun nasara daga Allah ta zamanto masa kuma muliha ya zama kowa yana fata yana Allah Allah ya kai ga samun nasara a wannan rayuwa kamar yadda yake fata da kaunan samun nasara a lahira idan muka duba cikin alkur'ani za mu ga cewa allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin nasara ga muminai kuma mudin nan da ke cikin wannan masallaci da waɗanda ba su a cikin masallacin muna fatan cewa muna daga cikin muminan da allah ya yi wa alkawarin nasara dama kuma ga halin da muke ciki mun dai sani alkawarin Allah baya tashi kuma alkawarin Allah baya canzawa sannan Allah yana cika alkawarinsa ga duk wanda ya yi wa alkawari abinda kawai Allah yakan canza shine idan ya zamanto wa idi ne narko alkawari na azaba aka yi to idan Allah so kuma sai ya yafe to in ya yafe wannan bai tashi daga matsayin shi na mai cika alkawari ba a'a karamci ne yayi ka cancanci ukuba da azaba aka ce an yafe maka wannan amma karamci ne amma ka cancanci alkhairi da falala sai aka hana ka wannan sai ka ce an maka zalunci ko an sa maka rai ko an lasa maka romo a baka ko an maka alkawari an saba to Allah baya yin na biyun amma yakan yi na farko din ga wanda ya so daga cikin bayan shi misali a cikin suratul rum sura ta 30 aya ta 4 aya ta 47 kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina taimakon mu'minai ya zama wani abu ne tabbas akan mu inji Allah tabaraka wa ta'ala haka nan a cikin suratul Gafir sura ta 40 aya ta 51 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad lallai mu dinnan za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani da manzannin namu a nan rayuwar ta duniya da kuma ranar da shaidu za su tsaya ma'ana ranar kiyama da za a ta da kowa da kowa domin aima kowa hisabi akan ayyukansa hakanan Allah baraka wa ta'ala a cikin suratu tauba sura ta tara aya ta talatin da uku da kuma suratu saf sura ta 61 aya ta tara ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad kullihi walau karihal mushrikun Allah ta'ala ya ce shine wanda ya aiko manzansa da gaskiya ya aiko manzansa da shiya da kuma addinin gaskiya domin ya bayyanar da addinin ya shugabantar da addinin ya fitar da addinin akan waninsa ko da wani irin addini ne ya zamanto to musulunci shine a sama wanda hakan ke nuna cewa musulmi ya kamata zamanto a sama ya zamanto tsarin Allah shi ake yin hukunci da shi a ban kasa maimakon tsarin dagutu tsarin wanin Allah ya zamanto alƙur'ani da sunna suke faɗin ayi ayi a bari a bari maimakon wani ra'ayi da bai da dalili a cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi domin ya bayyana da addinin nasa ko ya bayyanar da da'awa da wa'azi da kira da manzanci na manzan nashi aladdini kullihi akan sauran addini baki daya walau kare hal mushrikun ko da ko mushrikai ba so haka ba ko da mushrikai sun ki haka din to waɗannan ayoyi gaba ɗaya guda uku da wanda ke suratul rum da suratul gafir da wanda ke cikin suratul tauba kuma ta maimaito a cikin suratul saf dukkansu suna tabbatar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin ba da nasara da taimako da agaji ga waɗanda suke da imani suka kiyaye dokokin Allah suka kuma tsayu akan turba ta gaskiya to amma ba sai na faɗi ba tabbas a yau muna iya ganin cewa wannan nasarar tana ɗan nesa da mu domin idan ka dawo cikin da'awa eh alhamdulillah ana ta samun nasara don dama aka ce nasara ba ana nufin dole kowa sai ya bi ka ba ba ana nufin dole kowa sai ya sallama maka ya miƙa wuya ka zama kai ne shugaban kowa ba a nasara a cikin da'awa Allah ya baka ikon fahimtar da'awar da aiki da abin da ka fahimta da kiran wasunka zuwa gare ta kuma ya ga mutane na fahimtar abin da kake kiransu ko da ko wasu daga ciki ba su amsa ba da ka samu wannan to ka yi nasara a cikin da'awarka hakanan yana daga alamomin nasara a cikin da'awa ya zama tutsan goma da kuma kulafucin da za a yi maka ba su hana ka tsayuwa akan turban gaskiya ba za a zage ka ko a doke ka ko a yi abubuwa daban-daban na cutarwa a gare ka amma ka yi haƙuri ka yi tawakkali ga Allah ka dogara gare shi ka ƙara itikadi cikakke da samar da sika na cewa nasara tana tare da gaskiya da mai gaskiya ya zama ka tsaya kan haka tun ma ba a gane ka ba har a zo a fahimce ka to wannan ma babban nasara yana daga alamomin nasara ya zama to ka rasa ranka a wajen harkar da'awa da ciyar da addinin Allah gaba kamar yadda dan uwanmu malaminmu Sheikh Jafar Mahmud Adam ya samu irin wannan nasara muna roƙon Allah ya rubuta mutuwar tasa a matsayin shahada yana daga alamomin nasara ya zamanto an maka rauni ko kuma an jefe ka kuma ka tsaya baka canza ba kana nan akan inda kake wannan ma alama ce nasara domin a dalilin wannan rauni da za a yi na a dalilin wannan suka ko a dalilin wannan zagi ko a dalilin wannan jifa Allah zai sa wasu zanci sunna a yau waɗanda suka sani sun sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyanar da mu'ujizar alƙur'ani da sunna a Kano ya zamanto dalilin rasuwan malam Ja'far Allah ta'ala sai ya ninninka mabiya sunna masu ƙaunar sunna masu ƙaunar da'awar ahlus sunna sai zama ya ninninka su riɓanyen abin da da ake kai a lokacin da malam Ja'far ke da rai akwai waɗanda ke cewa Allah shi ya san gaibi amma ƙila da malam Ja'far na da rai zai shekara goma yana wa'azi bai tara mutanen da ake da su yanzu ba domin yanzu mutanen da ke halartar wa'azuzzukan da ake a gadon kaya da waɗanda ke halartar sallah a masallacin gadon ƙaya da ɗorayi da karatutukan da su malam Abdul Wahab hafizahullahu da Dr. Bashir Aliyu hafizahullahu da sauran yan uwa irin su Dr. Muhammad Sani Rijiyar Lemu wallahu suke yi tabbas waɗanda ke halartar wannan karatun sun ninka waɗanda ke halarta a da kashi sau biyar ko sau goma ko ma fiye da haka an waye gari yanzu ranar juma'a wajen tafsiri idan aka dawo kai ka ce an taso sallar idi ne sai an ɗauki awoyi motoci ba su gama wucewa ba mutane ba su gama tafiya ba kaga wannan yana daga alamomin nasara a cikin da'awa kenan nasara ba shi ne a ce wanda kake ganin abokin gabanka ne ko makiyinka ko wanda bai da kai ba a ce ya mutu ba shi nasara ba ba wai a ce shi haɗari ya auka mai ko talauci ya samai ko rashin lafiya ya auka mashi ba shi kenan ya shiru bai ƙara fitowa jayayya da kai wannan ba ita ce nasara ba nasara a fahimci da'awarka nasara ka rasa ranka baka bar hanyar Allah ba nasara ka ci gaba ko ban wahala ruwa da iska zafi da sanyi talauci da yalwa ya zama kana kan hanyar Allah in an samu wannan to tabbas an samu nasara ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin wani matashi wanda yake da'iya kabir da'iya al-mujahid al-kabir wanda ya zama ya tsaya wajen bin dokar Allah da kiran mutane zuwa ga hanyar Allah duk da cutarwa da tsanani da wahala da azaba da ya samu kansa a ciki a ƙarshe yin da'awar ya zama dalilin rasa ransa amma sai Allah ya ba da'awar tashi nasara domin mutuwar tasa sai ta zama dalilin fahimtar mutane addinin Allah kun dai karanta hadisi nan cikin riyadu salihina hadisin wannan mashi. wanda wani sarki ya tura shi wajen bokansa don ya koya masa bokanci da tsumburburu da abubuwa na tsiya domin shi sarki ya ci gaba da kane-kane akan mulkinsa na yin jayayya da Allah ta'ala da kuma yin jayayya da addinin Allah da masu addinin Allah Allah cikin ikonsa a lokacin da aka tura wannan yaro domin ya koyo bokanci ko sihiri sai ya zamanto yana zuwa wajen boka ko ɗan sihiri ya ji abin da ya faɗi to kuma akan hanyarsa akwai wani mutum wanda yake yana da ilimi daga cikin yahudawa to kullum idan yaron zai wuce ya je wajen boka ko wannan mai sihiri to sai ya tsaya wajen wannan malami ya ga abin da yake karantarwa na Allah ya ce annabin wannan zamanin ya ce ko kuma annabin wannan mutanen ya ce to sai zama ya samu kansa cikin iskali yana taraddudi yana kokonto ina ne gaskiya take amma fa ya fahimci cewa abinda malamin nan ke karantarwa kai akwai alamar gaskiya ciki wancan sihiri ne kawai shirme ne kawai shirka da Allah nuna cewa Allah bai da iko kokarin tabbatar da mutane akan duniya kawai to kasancewar yana tsayawa a wajen wannan malami wajen wannan rahib domin ya ji wa'azi sai da kan yi jinkiri wajen zuwa makarantar mai sihiri idan ya je sai mai sihiri ya ce masa ya makara ya zargai wani lokaci ma kai da yin masa uku ba idan zai dau gida daga wajen mai sihiri sai ya zo ya tsaya a wajen malamin dai bayan da ya tsaya wurin shi lokacin zai tafi ya ɗan saurara abin da ya saurara in ya koma gida sai a ce ya yi jinkiri wani lokaci ma ya samu matsala da ya gaya ma wannan malami sai malamin ya ce masa daga yanzu idan ka zo ka tsaya za ka wuce in ka je wajen mai sihiri ya ce mai yasa ka makara ka ce mutan gidanku ne suka tsaye da kai in kana komowa gida ka zo nan ka tsaya ka saurari karatu in ka isa gida aka ce mai yasa ka dade ka ce mai sihiri ne ya jinkirtar da kai to haka ya ci gaba na tsawon lokaci har dai wata rana zo wucewa sai ya tarar da mutane sun tsaya cirko-cirko ga wata katuwan dabba ta tara hanya ba wanda ya sai wuce za ta gama da shi saboda haka sai ya ce a yau zan gano waye yake kan gaskiya wannan rahibin mai karantar da mu wa'azi mai karantar da mu faɗin Allah ko kuwa wancan sahiri mai sihiri bokan sarki ya ɗauki dutse ya ce ya Allah idan al'amarin malamin nan rahibi mai koyar da karatun addini mai wa'azi in wani al'amarinsa shi ya fi soyuwa a gare ka fiye da al'amarin wancan mai sihirin Allah ka sa wannan dutsen ya kashe wannan babban dabba don mutane su wuce ya jefa wannan dutse dutse ya auka wannan dabba ta faɗi kuwa ta mutu mutane suka wuce tun daga nan sai ya gane cewa gaskiyar magana mai sihiri ɗan damfara ne bai da komai sai bala'i wancan mai karantar da faɗin Allah da faɗin annabinsa to wannan shi ke kan gaskiya saboda haka da ya tafi ya gaya ma wannan malami abin da ya faru gare shi a ranar sai malami ya ce to lallai ka sani fa yau kai yaro matsayinka ma ya fi nawa a wajen Allah lalle matsayin ta ya tunawa kuma lalle za a jarrabe ka da abubuwa iri-iri a matsayinka na wanda yanzu ya imani ya kafirce ya fanɗari ya tawaye ga tsarin maguzanci da mutan garinsa suke kai domin su suna bautan sarki ne kawai ba san Allah ba sarki ya sha makance su ya kange su ya hana su sanin ma Allah ya ce to amma idan an jarrabe ka da wasu abubuwa to kada ka nuna ni ka ce ni na koya maka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu labarin cewa wannan matashi saurayi ya samu kansa cikin wahalhalu da tsanance tsanance da takure takure da kulafuci kala kala da jarrabawa da fitintunu iri iri amma Allah cikin ikonsa Allah cikin ikonsa ya tabbatar da wannan matashi akan hanyarsa bai kauce ba bai fadare ba bai bauɗe ba bai saki hanya ba bai bar gaskiya ba domin Allah yana so ya tabbatar da shi ya kuma tabbatar masa nasara akan addini har dai abin da ya faru ya faru wanda duk kun san hadisin dogo ne ya zamanto a ƙarshen al'amari sarki ya bi duk hanyar da zai bi wajen ganin ya ɗauke ran wannan matashi amma ya kasa don ran matashin na hannun Allah ba zai iya ba ko matashi ya zo ne alaka kai duk hanyar da zai biya da an halaka wannan yaro ya bi amma ba a yi nasara ba a ƙarshe yaron da kansa Allah ya bashi basiran gaya wa sarki cewa ba za ka iya ɗauke raina ba kai dai ba za ka yi kashe ni ba amma in kana son ka ga mutuwa ta to ka tara duk mutanen garinka duk mutanen garin nan ka tara su a wani wuri ka sa a kama na ɗaure ni a jikin bishiya ko jikin kututturen itace ka ɗauki kibiya daga cikin ainihin wato kibiyoyina ka sa a baka ka harba amma kafin ka harba ka ce da sunan ubangijin yaro bismillahi rabbil gulam ki bai fahimci hadarin da ke cikin wannan ba tunda basira ta toshe kafirci ba kyau bala'i ne don haka ya tara jama'a da ya tara jama'a ya yi abin da wannan yaro ya ce masa ya ce bismillahi rabbil gulam ya harbi yaro kibiya ta sami yaro yaro nan take mutu to idan sarki ya bi duk matakan da zai bi ko mutan gari sun sani ya kasa kashe yaro amma yaro ya ce ga abin da sarki zai yi ya ce da sunan Allah ubangijin yaro in yi haka yaro zai mutu kuma ya hakan yaro zai ya mutu to wane ne babba sarki ko ko ubangijin yaro kaga ubangijin yaro shine babba don haka mutane kawai suka ce amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin yaro a shaidu a nan shi ne Allah ta'ala ya bayyanar da da'awar wannan matashi ya bayyanar da da'awar wannan yaro ya karya mulkin kama karya da bakin mulkin da wannan azzalumin sarki yake yi domin yaro ya yi nasara ta hanyar mutuwa da'awarsa ta yi nasara ta bayyana ta hanyar mutuwarsa mutane duk gaba ɗaya suka ɗauka aman na bi rabbil gulam na bi rabbil gulam suka yi ta kalmar shahada suna imani wanda sarkin ya ga cewa a ah, ashe haɗari ya auka wa kansa da haka ya ɗauki mataki kuma na hana su da ƙarfin tsiya da ba hannu ba ya sa aka haƙa rami aka hura wuta ya ce duk wanda yake ganin ba zai bar wannan hanya ta yaro ba to ya faɗa cikin wutar haka mutane suke ta faɗawa. saboda sadaukar da rayuwarsu su da Allah su mutu suna da imani Allah ka ɗauki rayuka mu muna da imani wannan ne dalilin saukar da faɗin Allah ta'ala qutila ashabul ukhdud annar zatul waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in shahid innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul duk da irin wannan nasara da aka iya samu a cikin da'awa duk da irin wannan nasara da aka iya samu ta hanyar a shiga ƙauye ko a shiga wani gari a ji a wa'azi ga mutane da yawa sun bar bid'a sun koma sunna wannan dai har ila yau bai gamsar da mu ba na tabbata cewa nasarar nan da Allah ya mana alkawari mun same ta duka har yanzu dai akwai sauran aiki to amma a maimakon haka ko kuma a ɗaya ɓangaren shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'ina tabbas wannan nasara da Allah ya alkawarinta ga muminai a cikin suratul rum da suratul gafir da suratul tauba da saf da wasu masu ayoyin da ba mu ishara da su ba su sun imani da haka sun itikadin haka sun ɗauki matakan kaiwa gare su kuma Allah ya tabbatar masu da waɗannan nasarori gaba ɗayansu a cikin duniya da kuma lahira a bangaren da'awa da mulki da tattalin arziki da yanayin zamantakewa da ilimi da jagorancin al'umma ya zamanto in kana neman tattalin arziki ne to nasu ne ake magana a kai in kana maganan tsarin mulki ne to su ne ake koyi da su in kana maganan ilimi ne sun ɗaran ma kowa idan kana maganan wayewa ne wayewa suna gaba da ta kowa idan kana maganan jagoranci ne kowa ƙarƙashin su yake idan kana maganar wani abu ne da ya shafi ƙarfi da izza da tabbatuwa a cikin ƙasa da ba da umarni dole abi ko an so ko ba a so ba da hanawa dole a hannu ko an so ko ba a so ba to su din nan dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne waɗanda ke gaba da kowa ba mamaki da wani yake cewa sahabbai ba a samu kamar su ba kuma lalle ba za a samu irin su ba domin kuwa su ne rijalun halafa zamanu la na bi mislihim hanasat yaminuka ya zamanu fa Su sune mutanen da zamani yayi rantsuwar cewa sai ya zo da irinsu amma kuma gashi ya kasa har ila har zuwa yau da haka ji kenan zamani ya kare rantsuwan shi kenan sai ya kafara dan ba za a sami kaman su ba ba yi irin su ba ba kuma za a sami irin su ba me yasa suka kai ga waɗannan abubuwa menene dalilin da ya sa suka samu nasara ina jin wannan shine abin da ya kamata mu kawo kawunan kamar yadda muka sani musibu dai sun da bai musulmi a yau kaskanci talauci wulakanci da rashin ilimi da ci baya duk sun zo sun addabi al'umma kuma waɗannan abubuwa suna dalilansu to haka nan ma nasarar da sabai suka samu akwai dalilai na samun nasara ba haka kawai ne nasara ta zo musu ba bal sun yaƙi dukkan wani abu da ka iya kawo tarnaki da barazana da matsala gare su sa'annan suka da hanyoyi da matakai da ake bi a kai ga samun nasara daga Allah bara wa ta'ala idan al'umma ta ke, ba ta waɗannan matakai ba to babu shakka ba za ta kai ga samun nasara ba sai ta zamanto ba a yi ba da ita in tana nan ba za a shawarce ta ba in ma ba ta nan za a hukunci ba za a jira ta ba kamar yadda wani yake cewa wa yuqbal amru hina tajibu taymun wa la yustamaruna wa hum shuhudu wai ana yanke al'amari idan kabilar taimu ba ta nan kuma in ba tana nan ba za a shawarce ta ba Shi kenan ita dai da kasancewanta da rashinta tana nan ba ta nan duk a ɗaya ne a wajen mutane domin ba ta da kimar da za a saurare ta to haka wannan al'umma ta samu kanta a yau ayi da mu in muna nan ba a shawartar mu in ba mu nan ba zai sa a jira mu gaba kafin a yanke hukunci za a yi abin gaba gaba don mene saboda muna nesa da matakan samun nasara don wa musulmi ina ganin a wannan gabar babu laifi mu tambayi mu. waɗanne ne ko kuwa wace hanya ne ake bi don a kai ga samun nasara a cikin addinin Allah ya Allah a rayuwa ko a tattalin arziki ko a mulki ko a tsarin gudanarwa ko a mu'amala ko a fagen da'awa ko makamancin wannan waɗannan hanyoyi ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka bi don ganin sun kai ga samun nasarar da Allah ta'ala ya mana alkawarinta hanyoyin dai suna da yawa amma manya-manyansu ko kuma ma iya dunkule su gaba ɗaya zuwa ga hanyoyi ko matakai guda goma matakin farko imani na gaskiya da ɗa'a cikakkiya ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Yanwa musulmi mutane kawo na mutakani da Allah yaya imaninmu da Allah yaya da'ar mu ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mu tambayi kanmu tsakanin mu da Allah anya imanin sahihi ne mai ƙarfi ne wanda ya dace da yadda alƙur'ani da sunna ingantacciya bisa fahimtar magabata suka zo da shi ne shin imaninmu ba mu gurɓata shi da waɗansu abubuwa ba shin imaninmu bai samu rauni ba saboda abubuwan da muka jefa kanmu a ciki na kalle-kalle na tunane-tunane na ra'ayoyi da makamantansu mu marasa da muke yi da saɓon Allah da aikata zunubi da yin abin da muka so bai son zuciya anya ba su kawo cikas ga imaninmu Shin imaninmu tabbatacce ne a zukatanmu wanda ke zaburar da mu zuwa ga sadaukar da rayuwarmu da lokacinmu da komai namu don gani addinin Allah ya tabbata shi imaninmu irin imanin da Allah ta'ala yake yaba wa masu shi ne ya kamata mu tambaye kawunan idan haka din ne to mu gode wa Allah in ko ba haka bane to mu nemi hanyoyi na gyara imaninmu awal ma yajibu alal mukallafi tashihu imani ran da aka ce imani bai kyautatu ba ba ingantacce ba ne ba sahihi ba ne to kuma an kama kafar wala ai babu wani abu kuma da ya rage in ba imani to menene kuma kai ka zama jiki kawai ganga mara amfani ai ruhinka abin da yake bukata imaninka da kuma abin da imanin ke lazantawa na ayyuka da da'a da kasewa da dagewa da cijewa da dogewa akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala yaya da'ar mu ga Allah muna wa Allah ta'a ta'a mutlaka muna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'a ta'a mutlaka ko ko dai maganar mu tafi aikin mu yawa ko ko dai da'awar da muke yi tafi hakikanin abin da ke faruwa tare da mu yawa shi dai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari a cikin suratul nur sura ta 24 aya ta 55 ga waɗanda suka tabbatu akan imani suka yi ayyukan ba'a cewa zai ba su nasara zai tabbatar da su a doron ƙasa a matsayin shugabanni zai sa samu walwala da aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya zai ba su aminci a cikin addininsu sa'annan kuma zai taimake su ya bayyanar da su ya ba su mafara a wannan duniya da kuma lafira Allah tabaraka wata'ala ya ce wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtaba lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a Allah ta'ala ya ce kuma Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai cewa lallai zai shugabantar da su a cikin ƙasa ya zamanto su ne shugabanni masu faɗa a ji masu cewa a yi masu cewa a bari masu jagorantar mutane masu jujjuya tattalin arzikin al'umma masu gudanarwa a cikin mulkin al'umma kamar yadda ya shugabantar ya halifantar ya tabbatar da waɗanda suka kafin su waɗanda suka yi imani kan mulki a cikin ƙasa kuma zai tabbatar da su zai tabbatar musu da addininsu wanda shi ne ya yardar musu da shi su aikata ko kuma su bi ya zamanto addinin musulunci shi ke cewa a yi a yi kuma a bari a bari saɓanin abin da muke gani a yau an kai gama wasu suna kunya suna kunyar su bayyanar da su musulmi ne saboda musulunci ya zamanto tsohon yayi musulunci ya zamanto dan ci baya musulunci ya zamanto wanda bai da ficewa a cikin al'umma har ma sai wanda yake da karfin imani wanda ya dage ya cije shine a wurin karatu na boko ko a wurin aikin gwamnati ko a cikin harkar siyasa ko a harkar kasuwanci zai ta bayyana cewa fa shi fa musulmi ne kashi tara bisa goma suna makunya suna jin nauyin su fito ƙwalo-ƙwalo su bayyana su musulmi ne kuma zai musanya mun tsoron da suke ciki da aminci abubuwa uku Allah ya masa alkawari zai shugabantar da su a cikin ƙasa ya ba su mulki ya ba su jagoranci zai tabbatar musu da addinin da Allah ya yarda musu da shi ya zama shi ne shugaba shi ne maɗaukaki shi ke saman kowane addini shi ke bada umarni da hani abi tsarinsa ake bi da komai da komai nashi sa'annan zai ba su aminci su zamanto sun amintu daga tsoro sun amintu daga firgici da fargaba waɗannan abubuwa guda uku Allah gaba ɗaya sai ta allaka su da kuma abubuwa guda biyu ya abu ni la yushriku na bi shay'a da sharaɗin za su bauta mani ko ba za su yi shirka da ni da komai ba ba za su haɗa da wani abu ba a cikin bauta bautar Allah ta kunshi abubuwa biyu abu na farko kadai tashi da bautar ya zama shi kadai za a yi ma bauta shi kadai za a bauta ba ta da haɗa shi da kowa ba ko ba za a bauta mashi ba sai yadda yake so ko ba za a yi wani abu ba da sunan bauta sai irin abin da ya shar'anta abu na biyu ya zama an yi bautar yadda yake so kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya koya matukar al'umma ta yi wannan to nasara na kusa da kofa amma idan ba ta yi ba to nasara na nesa da gari wannan yasa matakin farko na samun nasara a cikin addinin Allah a wannan duniya da kuma can kiyama to shine imani sahihi cikakke da kuma da'a cikakkiya da ayyuka na kwarai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da su mataki na biyu basira da kyakkyawar fahimtar addini da kuma aiki da ilimin da ake koyo a cikin addinin wannan da'awa da muke yi da'awa ta sunna ƙoƙarin gusar da bida da tsaye da sunna na buƙatar basira a ciki tana buƙatar kyakkyawar fahimta tana buƙatar ilimi tana kuma buƙatar aiki da ilimi idan zaman to kawai za mu ta kurunta cewa mu ahli sunna ne ko mu yan izala ne ko mu yan salafiya ne ko mu yan kaza ne amma aikinmu daban maganar mu daban ko kuma surutun mu ya fi aikin mu ko kuma takawar mu na saba wa maganganun to a nan wurin tabbas ba za mu kai ga samun nasara ba a wajen Allah Ta baraka wata. dole ne kowannen mu ya tashi tsaye wajen neman ilimi ilimi na addini da ilimi na sana'a kowannen mu ya fahimci ilimin yadda ya zo cikin alkur'ani da sunna kamar yadda magabata na kwarai suka fahimce shi kuma ya aiki da abin da ya koya na ilimi kuma ya kira mutane zuwa ga wannan ilimi sa'annan ya haƙuri akan abin da zai biyo baya na cutarwa a dalilin kiran da zai yi idan mutum ya wannan to ya samu basira idan mutum ya wannan ya yi wa addini kyakkyawar fahimta idan mutum ya wannan to ya kama hanyar neman ilimi mai amfani idan mutum ya yi wannan to ilimin da ya nema ya zama mai amfani a gare shi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu yusuf sura ta goma sha biyu aya ta ɗari da takwas ya ce kul habihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana kace hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta wannan shine tafarki na ad'u da nake kiran mutane zuwa ga Allah ala basiratin bisa ilimi ai ala basiratin ai ala ilmin mimma ad'u nasa ila Allah bisa ilimi na abinda nake kiran mutane zuwa ga Allah a kansa babu yadda za a yi sunna ba tare da ilimi ba ba yadda za a guje bid'a ba tare da ilimi ba ba yadda za a yi ilimi ya albarka ba tare da aiki ba ba yadda za a yi aiki ya samu ba tare da ikhlasi ba ba yadda za a yi ikhlasi da aiki su tabbata ba tare da kyakkyawan mu'amala ba don Allah mu tambi kawunan manya na tasoyin ƙanana ƙanana na girmama manya mutane sun kiyaye wa malamansu haƙoƙinsu sun san darajar masu ilimi a cikinsu mutane sun san kimar shugabanni a cikinsu mutane sun san kimar junansu a tsakaninsu waɗannan abubuwa ne da ke nuna ƙalubale ko kuma ke nuna haɗarin da al'ummar musulmi ahalin sunna ke ciki da kuma irin barazanar da za su iya fuskantar kansu a ciki a dalilin sakaci da neman basira da kyakkyawar fahimtar addini da kuma aiki irin wanda Allah ya yarda da shi mataki na uku ikhlasu yi don Allah tsarkake zuciya tsarkake niyya komai a yi don Allah wannan yana daga dalilai na samun nasara ranar da al'umma ta yi watsi da muhimmancin ikhlasu ya zama za a yi abu ba don Allah ba sai don a burge wani ko don a ɓata ma wani rai ko don a murana ma wani ko don a takale ni. ko da a tsokali faɗa to wallahi ba a yi don Allah ba kuma Allah ba ya san wannan ko me zai sa kai a kai ba ba kuma zai karfafi gwiwar mutum ba ballanta na ya ba mutum nasara cikin abin da yake wannan wa'azin da muke yi wallahi idan an shirya shi dan a bata ma wani rai ne ko a ci mutuncin wani ko a nuna wani bai iya ba ko a kushe wani an yi aikin banza Allah baya so ba zai saka ba madadin haka ma sai dai dan musiba da bala'i akan kowa sa'annan kuma a ƙarshe Allah ba zai ba da nasara masallaci da kake zuwa don Allah ne makaranta da kake zuwa don Allah ne aikin da kake kana yi ne don Allah shugabancin da kake don Allah ne limancin ka don Allah ne kasuwanci da kake yi don Allah ne in don Allah ne ana sa ran Allah ya amsa maka inda ka dace da bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa idan ko ba dan Allah bane Allah sai barka da wayanka fa'budillaha mukhlishan lahu din ala lillahi dinul khalis lalle ne abota wa Allah ana masu tsarkake addini da Allah kai Allah yana karban addini ne kawai da aka yi dan shi duk abin da kai ba don Allah ba ka bata maka kanka lokaci ba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗin cewa mutane uku ko farkon waɗanda za a fara sawa a wuta wuta ta yi kalaci da su dukkansu a dalilin rashin yin aiki ne don Allah da malami makarancin ƙur'ani alaran ba da mujahidi mai kai kawo ya gobar maya don taimakon addinin Allah da mawadaci mai kuɗi waɗannan su ne farko waɗanda za a wurga cikin wuta wuta ce kalaci da su za a da a ranar kiyama a ce yaya kai mai kai ne aikinka a duniya ilimin da Allah ya baka na ƙur'ani mai kai da shi ya ce ya Allah na yi karatun ƙur'ani na yi tilawa na yi wani dare da shi na karantar da ka wannan karatun a ce to ka dai ne ba don Allah ba sai don a ce ka iya an kuma faɗi shi shikenan ga mujahidi wanda ya mutu kila a fagen fama a fagen daga a wajen yaƙi a wajen da'awa a wajen taimakon addinin Allah ga shi shi ma a tsaye da shi ya ce mai yaƙinka ya ce ya Allah na taimaki addininka na nuna gwarzantaka da sadaukantaka na sai da raina na yi tabihiyya domin ɗaukaka addininka ce ƙarya kake ka dai faɗi kayi ne don a ce kayi a ce kai sadauki ne a ce kai gwarzo ne a ce kai jarumi ne to kuma an faɗi shi kenan sai mai daci kai ko mai kai da dukiyar da Allah ya baka ya ce Allah na ce da dukiyar nan don taimakon addininka na taimaka ma wane na ɗauki nauyin wane na fitar da zakka na yi kaza na kaza ta duk ƙarya kake yi ka yi ne kawai don a ce kai mai yawan baiwa mai yawan kyauta ne mai sakin hannu ne to kuma an faɗi shikenan ma'aiki sallah suna ce waɗannan su ne farkon waɗanda za a wurga su cikin wuta a ja su a wurga a wuta wuta ta kalaci da su Allah ya tsare mu me ya ja musu saboda ba su yi abin don Allah ba ba don Allah suka yi da babu ikhlasi cikin ayyukansu idan ka nemi ilimi ba don Allah ba ka yi hasara ko ba za ka sami taimakon Allah ba ko da ka ga kamar kana cikin taimakon Allah wallahi shigo shigo ba zurbi ne an maka istidradi ne kamun kazan kuku za a yi maka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wanda duk ya nemi ilimi amma ba ya nemi ilimin ne sai don Allah ba sai don kawai ya jawo hankalin mutane zuwa gare shi ko dai ya alhari da takama a cikin mutane a ce shi gwarzo ne gani ne malami ne ko kuma don ya wawantar da jahilai ya batar da su ya ja hankalinsu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan mutumin ba ma zai ji kamshin aljanna ba ranar kiyama kamshin aljanna ba zai ji ba mana ko da zai shiga aljanna bayan kila an mashi azaba in Allah ya so ne azaban to ya zai mashi wannan aibi dai ba to dai daga cikin matsalar da zai samu aljanna ba zai ji kamshin ta ba in ko baka ji kamshin aljanna ba to ai dukkan hasara ko ta samu domin kuwa aljanna nan ana jin kamshin tun daga tafiyan shekara dubu da yawan gaske wani hadisin ya zo da saba'in wani ya zo da arba'in wani ya zo da hamsin tun daga nan zaka ji kamshin aljanna to haka yana maka wannan to an rage maka jin daɗi ko da ka shiga aljanna duk mutumin da zai aiki ba don Allah ba to ya yi hasara idan mutum ya yi da'awa ya yi wa'azi ba don Allah ba ko ya yi karatu ba don Allah ba ya sa karatu yana yi don kawai wani ya jiran shi ya ɓaci ko kuma ya kama wani ibada kamar yadda za a ga ana cewa misali yanzu wai a yi zikiri da rawa da dukan kirji domin makiya zikiri su ji haushi don Allah aka wannan ko kuma a taron maulidi ana surutu ana manganu a ce wai don makiya manzala ji haushi don Allah don Allah aka wannan ko kuma kila a cikin izala a wani wa'azi mai zafi a ce kawai don dai a kunyata wasu ko a turbanta wasu ko a yi maganin wasu don Allah an yi don Allah to duk wanda aka yi inda ba don Allah bane Allah ka baya shi kuma hasara ake kuma Allah ba zai ba da taimako ba Allah ba zai kawo nasara ba Allah ba zai sa ka fi ƙarfin zuciyarka ba in dai kana yin abu ba don shi ba da haka matakin neman taimakon an matakin samun taimako daga Allah samun nasara daga Allah na uku shine ikhlasi komai a idan Allah kama umiru illa li abudullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka wa dhalika dinul qayyim mataki hudu hakuri da tabbata akan addini da yin tsantsar ɗa'a ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yawaita mikirin Allah da kuma haɗin kai a tsakanin musulmi inda muna son nasara inda muna son mu kai ga samun nasara a nan duniya da lahira to muna buƙatan haƙuri aka ce mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha roman shi ko da yake ba ya dafa dutse amma ana nuna maka wai amfanin haƙuri ne cewa za a ga ƙarshen abu inda kana da haƙuri in aka ce haƙuri yawa to ba a yi shi da yawa ba ko aka ce haƙuri ya ƙare to ba a yi shi da yawa ba domin Allah bai ba bawansa wata kyauta mafi alkhairi da falala ba kamar hakuri saboda mahimmancin hakuri akwai ayoyi fiye da wato ɗari waɗanda suke magana akan haƙuri ko fiye da saba'in waɗanda suke magana akan haƙuri akwai hadisai fiye da talatin masu magana akan hakuri. da falalan hakuri, da amfanin hakuri, da nau'o'in hakuri, da yadda hakuri yake kai saboda matsayin hakuri cikin da'awa saboda matsayin hakuri ga mai son ya samu nasara a cikin addinin Allah al-imamu ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala har littafi ya wallafa su kutub da guda akan haƙuri da muhimmancinsa عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الله تبارك وتعالى أتكين سورة آل إمران سورة أكو القرآن آية تقريد عشرين بيرياتي بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين lallai kan tabbas idan kun yi haƙuri kuka kiyaye dokokin Allah kuma abokan da ba suka zo muku da gaggawa to ku zai taimake ku da dubu biyar na mala'iku mala'iku dubu biyar masu alamomi daban-daban me yasa saboda haƙuri me yasa saboda taƙawa me yasa saboda dagewa da cijewa da dogewa da kasewa akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala to amma fa idan mutane suka saba suka rarraba suka kada kansu akan bin alqur'ani da sunna akan bin koyi ko bin akan bi da kuma koyi da magabata to ba za su samu wani nasarar da Allah ya alkawari ba dole ne sai sun ɗinki sun zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya sun yi hakuri da ƙananan bambance-bambance da ke tsakaninsu wani na iya ganin za a dunkula hannu in za a miƙe daga sallah wanda gaba za a dunkula ba to sai ne ne wani ya ce za a zauna zaman hutu ne ce ba za a yi ba to sai ne ne wani ce za a yi tikafi a masallaci uku wani ce kowane masallacin juma'a za a yi to sai ne ɗan wannan saɓanin sai duniya ta tashi ba a haɗa a cikin aƙida ba a haɗa a kan tauhidi to sai ne wannan saɓanin saɓanin da manyan manyan mutane masu saɓa ba su yi faɗa da juna ba ba su ce ma kowa kula tas ba kai sai ka saɓa yanzu dole sai an kau da wannan an yi haƙuri da juna an yi wa juna musamaha an yi wa juna kawaici an mutunta juna an girmama juna an ba juna uzuri da hangari sa'an nan haɗin kai zai samu sa'an nan nasarar Allah za ta zo Allah ta baraka wa ta'ala a cikin suratul anfal sura ta takwas aya ta arba'in da biyar ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqaytum fi'atan fasbutu wadhkuru allaha kathiran la'allakum tuflihun a aya ta 46 yace wa atii'u wa rasula ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أقوال نسك إيمان إذا لقيتم فئة in kuka haɗu da jama'a abokan gaba a wajen yaƙi fasbutu ku doge ku cirje kar ku gudu kar ku tsorata kar ku raurawa nasara na gare ku da taimakon Allah wadkurullaha Kasiran kuma ku yi zikirin Allah da yawa zikiri irin na sunna ku subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah da sauran nau'o'in zikiri wanda suka tabbata a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bisa yanayi da siffa da suka zo a cikin sunna wasbiru la kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa domin ku samu babban rabo Allah ce wa Allah kuma ku yi da'a ga Allah wa rasulahu da manzon shi wala tanaza'u kuma kar ku jayayya a tsakaninku idan kun yi fatafshalu shikenan za ku rarraba wata hukum kuma karfin ku ya tafi ya zama ba ku da karfi kun zama yuyuyu tare yuyuyu sun tsaya madaurin ki daya amma na shirme kun zama to kara wato kiyashi akan kara ba ku da wani daraja kuma ba ku da wata kima ba wanda zai tsorace ku ba wanda zai ga ku mutane ne wa tazhaba hukum, Allah ta'ala ce wasbiru kuma ku yi haƙuri akan bin Allah ku yi haƙuri akan bin Allah don yi wa Allah da'a sai kai haƙuri ku yi haƙuri akan barin saban Allah don ka ƙi saɓa wa Allah sai kai haƙuri za ka ƙi saɓa wa Allah ku yi haƙuri akan cutar wadda za ta same ku da zagi da suka da yafutan magana da kulafuci da zargi da sauransu duk ku yi haƙuri akan waɗannan inna allaha ma asabirina lalle allah yana tare da masu haƙuri ashe kenan mataki ne babba dalili ne babba hanya ce babba ta samun nasara daga wajen allah tabaraka wata'ala ta'ala ya zamanto mun ga masu haƙuri mun tabbata akan addini mun tabbatu akan tsantsar da'a da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun yawaita zikirin Allah sannan kuma mun haɗa kanmu mun haƙura da bambance-bambancen da ke tsakaninmu dalili na biyar ko kuma hanya ta biyar ta samun nasara daga wajen Allah ta baraka wa ta'ala ita ce taƙawa da kiyaye al'amuran addini a yi addini kan jiki kan ƙarfi ba kasala ba gajiyawa in ba ka yi ba lori ba yin kasa a gwiwa takawa ta kunshi yin abin da Allah ya ce da barin abin da Allah ya hana intifalul awamiri wahi nawahi shine abin da ake kira ƙawa. in dai aka samu ta ƙawa, aka kiyaye dokokin Allah aka nisanci saba masa aka bi umarninsa gwargwadon iko to shi kenan an samu taƙawa haka nan in aka tabbatu akan al'amuran addini aka rike al'amuran addini da muhimmanci kan jiki kan ƙarfi in an taɓa ka ka yi haƙuri in an ci mutuncin ka yi haƙuri amma an taɓa addinin Allah ba wasa ba sakaci ba haƙuri ba bari domin annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya kasance nayi dan dai ka taɓa shi shi akan kanshi ba komai amma in ka taɓa addinin Allah to ba zai yadda ba kuna ina wani ya zo ya ci kwalar manzan Allah sallallahu alaihi ta baya ya rike shi ya ce ka bani na waraban daga cikin dukiyar Allah har sai da yau manzan Allah shaida manzan Allah ya murmushi ya ce to sake ni mana ku je ku bashi daga dukiyar Allah me ya sa manzan Allah ya wannan sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda ba addinin Allah ba shi ne aka taba shi a matsayin shi na manzo na Allah dan adamu mafifici a cikin halittar Allah wanda Allah ya fi so wanda Allah bai halicci kamar sa ba kuma bai irin shi ba amma dai shi ne akan kansa ba addinin Allah ba da aka da aka ci kwallon sai ce to sake ni mana dukiyar Allah ko ku je ku bashi daga dukiyar Allah to amma kun tuna ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rabo zulkuwaisara ya miƙe ya ce wannan rabo da aka yi ba don Allah aka yi ba wannan rabo da aka yi ba don Allah aka yi ba a wani wurin ya ce masa ya manzan Allah ka yi adalci a wurin wa ya taɓa manzan Allah taɓa ko addini addini don in manzan Allah zai da adalci to kuma al'amur ya lalace in ya ce rabo da manzan Allah su wasu ba don Allah ya bai yadda Allah yake so ba ya taɓa addinin Allah domin Allah ta'ala ya tsarkace manzan Allah daga waɗannan abubuwa ya ce ba yan tsiko anil hawa in huwa illa wahai yuha amma sai ya ce masa idil manzan Allah su sama ya yi shiru ya yi murmushi ya ɗauki abin da sauki ya yi hukunci irin yadda ya a lokacin da aka ci kwalan shi aka shaƙe wuyan rigar shi aka ce bada daga dukiyar Allah irin wannan ya anan za Allah ran shi ɓaci hankalin shi tashi yayi idanun su zur suka yi yace tir da kai idan ban yi adalci ba to wane ne kuma zai yi adalci idan ban yi adalci ba to wane ne zai yi adalci sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi sai ba kansa hakuri yace Allah dukan dan uwana Musa hakika an cutar da shi sama da haka Su yasa ma Allah ta'ala ya ambaci muminai yace kar su zamanto daga cikin irin mutanen da suka ko kar zama kamar irin mutanen da suka cutar da Musa ya yar zamanu la takunu na azaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha ashe kenan idan an taba ka kai ko an taba mutuncin ka ko an taba mutuncin gidanku to kar hankalinka ya tashi ya wuce gona da iri ya wuce misali amma an taba addinin Allah kai lakwas kai kibus ba kama da ba mutane nawa ne a yau za a taɓa martabar manzan Allah sai sama hankalin ya tashi a ci mutuncin addinin Allah ransu ya ɓaci a wulaƙanta ƙur'ani zuciyar ta ɗaga su ne ne ɗan kaɗan mai cikin al'umma amma mutane nawa ne za a taɓa mutuncin gidansu ko nasabar gidansu ko ƙabilarsu ko yan uwansu ko makamancin wannan ko a taɓa shehinsa ko malaminsa ko waliyin shi hankalin shi ya tashi ya ɗauko barandari da makami ya ce zai yaƙi wannan ba yana nufin cewa kana zaune za a taɓa masu addini kai shiru ba za ka mai da martani ta hanyar bayani in an taɓa mai addini ko aka so kai ko aka ci mutuncin wani malami na sunna kai bayani gamsashe ka kare shi ba da makami ba ka kare shi da bakinka ko da alƙalaminka ka kare shi da harshenka ko da alƙalaminka wannan yana daga cikin manhajin ahalus sunna ba a taɓa mai imani wanda ake manzatan imani da kyakkyawan aiki ba a taɓa mutanen kirki ba a taɓa malaman sunna sannan a yi shiru a ce ba za a ɗauki wani mataki ba za a yi rubutu a bayyanar da gaskiya a kunyata ƙarya za a yi wa'azi a bayyanar da gaskiya a ta ƙarya duk wannan ana yi amma ba a kai ga hankali ya tashi rai ya ɗaga zuciya ta ɗaga ya zama za a yi faɗa ba bayan ko za a taɓa addinin Allah baka damu ba dole ne ka riƙe addinin Allah kan jiki kan ƙarfi in dai kana son taimako da nasarar Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala a cikin suratul Ali Imran sura ta uku kenan aya ta 76 yace bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqina wanda ya cika alƙawarinsa alƙawarinsa da Allah wani alkawari ne aka yi da Allah za a bauta masa shi kadai za a kiyaye dokokinsa za a bar abin da ya hana za a tabbatar da hukunce-hukuncensa a ban kasa za a kiyaye duk martabar addini to wanda ya kiyaye ya cika wannan alkawarin to fa ya sani fa inna Allah yuhibbul muttaqina lalle kam Allah yana son masu takawa masu kiyaye dokokinsa masu cika alkawarinsa na addini masu bin abin da yake so masu tabbatuwa a kan hanyarsa dalili ko mataki na shida na samun taimako da nasara shine ya zamanto mutane na taimakon addinin Allah suna kuma riko da sabubba na samun taimakon kada zama an jan kwaɓe dole ne a taimaki addinin Allah me kai don taimakon addinin Allah ma za qaddamta Allah me kai wa addinin Allah menene kai wa addinin Allah ka tambi kanka kai yaro ne ko babba tsoho ko matashi mace ko namiji mawadaci ko talaka mai ilimi ko mara ilimi mai karbi ko mai rauni mai kai wa addinin Allah mai kai don ka taimaki addinin Allah da lokacinka ko da karfinka da dukiyanka ko da rayuwanka mai kai don ka taimaki addinin Allah da iliminka me kai don ka taimaki addinin Allah da mulkinka me kai don ka taimaki addinin Allah da dukiyarka me kai don ka taimaki addinin Allah da ka ta magana Tashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a cikin alqur'ani mai girma ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ya ku wanda suka yi imani in kun taimaki addinin Allah in kun taimaki Allah taimakon Allah na cikin mene taimakon addinin shi taimakon manzon shi taimakon alkur'ani da sunna taimakon mabiya addinin Allah da gaskiya taimakon bayan Allah salihai masu riko da alkur'ani da sunna taimakon masoyan Allah da masoyan manzan Allah za su ma na gaskiya wannan shine taimakon addinin Allah kuma shine taimakon Allah din in tansurullah idan kun taimaki Allah yansurkum shi ma zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum kuma ya tabbatar da kafafuwanku dugaduganku a kan addinin Allah kamar da zo a cikin suratu muhammad sura ta 47 aya ta 7 haka na Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul hajj sura ta 22 aya ta 40 ya ce wala yansuranna Allah man yansuru wala yansurunna Allah man yansuru lallai Allah zai taimaki wanda ya taimake shi ashe kenan idan mun taimaki addinin Allah to taimakon Allah na tare da mu idan mun taimaki masu bin Allah taimakon Allah na tare da mu idan mun taimaki riko da alkur'ani da sunna to taimakon Allah na tare da mu amma ba dole ne mu riko da sabubba mu riko da dalilai da za su kawo mana taimakon Allah lalle ne mu wannan domin haida shi Allah tabaraka wata'ala a cikin suratul nisa sura ta 4 aya ta 104 yana cewa wala ne fi ibtiga'il qawm إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون الله تعالى يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم kada kuma ku gajiya ku sanya wajen neman su waɗancan mutane abokan gabanku a wajen yaƙi da aka je fagen fama kar ku sanya kar ku sanya ku ci gaba ku dage da karsashi da komai domin ta kudu ta alamuna in kun kasance kuna jin raɗaɗi da zugi na ciwo na miki na rauni da aka yi maku na sara da suka na taka tsaya da sauransu fa inna hu ya'lamu kama ta'lamun su ma suna jin wannan raɗaɗin da zafin kamar yadda kuke ji bambancin ku kawai da su shine watar juna min Allah ma la yarjun ko abin da kuke kauna da fata a wajen Allah su ba irin suke kauna da fata ba su tunanin su kawai la duniya me za samu ku ko kuna neman lahira ne amma in duniya ta samu adalin lahira babu laifi to mu tambayi kawuna mai yan uwa yaya taimakon mu da addinin Allah ana wa'azi kana zuwa ana karatun masallaci tsakanin magarba zuwa isha kana zuwa kana ɗaukar littafi ka je makaranta abin da kake na sana'a kana taimakon addinin Allah da shi aikin da kake wa hukuma ko kamfani mai zaman kanshi kana taimakon addinin Allah da dan abin da kake samu na albashi mulkin ka kana taimakon addinin Allah ta hanyar sa ilimin ka kana taimakon addinin Allah ta wannan hanyar matashi mai ƙuruciya ka cinye lokacin ka wajen kallon fina-finai ne da yin kwallo da sunuka ko ko wajen taimakon addinin Allah da zama sojan musulunci mata a gida kuna kulla zoɓo kuna sai da gishiri da kanwa abin da kuke tarawa ne kuke yi da shi kuna cirewa daga ciki ko mai kankantar shi ku aiko da shi masallaci ko makaranta don a taimaki addinin Allah malam ne ilimi kana amfani da iliminka ka karantar da al'umma ko ko ba ka yi kana kokarin bayyana da martaban addini ka rugurguza bid'a ka kawo wa sunna martaba da ci gaba ko ba ka yi duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu taimaki mu tambaye kawuna mu yan uwa in mun taimaki addinin Allah to Allah zai taimake mu idan mun taimaki bayan Allah Allah zai taimake mu idan ba mu haka ba kuwa taimakon Allah zai zama yana nisa da mu mataki na bakwai na samun nasara shine ɗaukar matakin gyara gwargwadon iko kada wani ya ce sai ya kai matsayin kaza da yin gyara kada wani ya ce bai da kaza da haka ba zai iya kawo canji ba a matakin da kake a inda kake gwargwadon halin da ka samu kanka wani kokari kai ba sai babban mai kuɗi ke ba da kuɗi don taimako addinin Allah ba ba sai babban malami ke karantar da mutane ko yi amfani da ilimi don taimakon addinin Allah ba ba sai mai karfin gaske ne yake taimakon addinin Allah da karfin shi ba ba sai babban mai mulki ne yake taimakon addinin Allah da mulkin sa ba a matakin da kake akan kanka da gidanka iyalanka da 'ya'yanka da makwabtanka da unguwarku menene kai wani gyara ka kawo nan? ko ko sai dai kallo shugaban kasa ko sai kallo laifin gwamna ko sai kallon lobin shugaban karamar hukuma amma kai ga matsala a gidanka dubu-dubu ga kai kanka ma matsala ne to wani kokari kai na gyara a kan kanka matakin gyara na daga cikin dalilai na samun nasara daga wajen Allah domin ko Allah baraka wa ta'ala a cikin suratul hajj din nan dai sura ta 22 aya ta 41 ce mana yake yi alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور yana bayani akan muminai na gari wanda suke mutanen kirki masu san Allah da manzan Allah masu yin da'a ga Allah da manzan shi yaya yanayin su yake in an ba su shugabanci a ban kasa Allah ya ce allazina in makkannahum fil ardi wadanda idan muka ba su shugabanci da jagoranci da tabbatuwa a doron kasa a kamus salata za su tsaye da sallah wa atawar zakata su ba da zakka wa amaru bil su umarni da kyakkyawa wa nahau anil munkari sai hani da mummuna Allah ya ce walillahi aqibatul umur kuma ƙarshen al'amura gaba ɗaya masu kyau da ma mara kyau duk da zuwa ga Allah ne Allah shi ya san komai shi kuma zai hukunci yadda ya so yadda abin ya kasance a shekina ana so a ga kyakkyawan sakamako al'amari ne kyau to shi nan sai a ɗauki wannan matakin ko ba ku zama shugabanni ba ko ba ku da mulki a hannu a same ku kuna sallah a kan lokacin ta bisa dokoki da sharuɗanta a same ku kuna ba da zakka a same ku kuna da'awa kuna umarni da kyakkyawa kuna yin da mummuna to kun kama hanyar samun nasara domin Allah ya ce dama siffa ce ta waɗanda aka ba mulki sai haka in kenan kuna so mulki ya tabbata ku samai to ku ɗauki wannan matakin in kuna so nasara ta zo to ku ɗauki wannan mataki kenan ɗaukar matakin gyara gwargwadon iko na daga matakai da kuma hanyoyin samun nasara mataki na takwas samun aminci a zuci siƙa yarda da amintuwa da al'amarin Allah da kuma gaskata alkawarin shi da itikadi da jin cewa a sakankance tabbas alkawarin Allah gaskiya ne kuma zai tabbata wannan na daga cikin sirri na samun nasara a nan duniya in ba ka da ne in ba ka da fika in ba ka da tabbas a zuciyarka cewa abin da kake kai haka ne kuma alkawarin Allah gaskiya ne kuma zai tabbata kuma zai zo ko mu jima ko mu daɗe ko kana duniya ko ba an ka mutu in ba ka samu wannan a zuciyarka ba ka samu nasara sai Allah ta'ala a cikin suratul azab ya damu labarin nau'o'in mutane biyu da munafukai da muminai a cikin suratul azab sura ta 32 aya ta 12 Allah sai ba mu labarin munafukai waɗanda ba su da fika ba su da tawakkali ba su yadda da alkawarin Allah ba ba su yadda da cewa Allah zai taimake su ba su abin da suke cewa shine ma adana Allah wa rasuluhu illa gurura ba komai ne abinda Allah da manzo Allah suke mana alƙawari ba face kawai rudi rudan da akai sai da cewa akwai alƙawarin Allah tabbatacce ne zai zo amma a bangare ɗaya kuma a aya ta 22 a dai wannan sura ta al-ahzab sura 33 sai Allah ya mu labarin mu'minai da bi'asu Allah ta'ala ce wala mara al wala mara almu'minin al'azaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahu illa imanan wa taslima Allah ce wala mara al al'azaba amma a yayin da su mumine sai ga rundunan kafirai mayaka sun zo don su yaƙi muminai kawai abin da suka ce kalu cewa suka yi haza ma wa adana Allah wa rasuluhu wannan dama shine abin da Allah da manzo Allah suke mana alƙawari cewa za a zo kuma za mu yi nasara za mu karkashe wasu kuma daga cikin mu za su mutu shahada wa sadaqa Allah wa rasuluhu hakika Allah da manzon shi sun yi gaskiya cikin abin da suka tabbatar mana da shi na alƙawari wa ma zadahum ganin wannan runduna na yakin bai kare da komai ba illa imanan wa taslima face ƙarin imani da kuma sakankancewa da sallama wa al'amarin Allah ashe kenan idan muna son nasara in muna son ɗaukaka in muna son tabbata a doron ƙasa idan muna son mu ci riba in muna son mu ganimtu in muna son mu rinjaye abokan gaba to dole ne sai mun amintu da kuma yarda da al'amarin Allah da gasgata alkawarinsa da sakankancewa cewa alkawarin tabbatacce ne zai zo gare mu ko yanzu ko nan gaba mataki na tara addu'ar neman nasara addu'ar neman Allah ya taimake mu musamman ma a lokacin da muka samu kanmu a hali na ana zaluntar mu kuma da yin tawakkali ga Allah da neman taimakon Allah da yin jihad don ɗaukaka addinin Allah da dukkan abin da ake jihadi da shi harshe alƙalami makami duk abin da ake wa Allah jihadi da shi to duk ya zama to mun yi jihadi da wannan ko mu yi da'awa umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna domin Allah ta baraka wa ta'ala a cikin suratul hajj sura ta 22 a 39 ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim tabbas ana sanar da cewa waɗanda ake yaƙansu ake karkashe su lalle kam an zalunce su ne kuma lalle Allah mai iko ne akan ya taimake su su ne ne waɗannan a aya ta arba'in Allah ya damu labarin su ne waɗanda aka fitar da su daga garuruwansu bisa zalunci don kawai sun ce Allah shi ne ubangijinsu to sun yi tawakkali ga Allah sun kai kukansu zuwa ga Allah ta'ala Allah mai jin kukan bawa bai tsaya nan ba tun da lokaci na zalunci da aka yi musu to sun gawa Allah irin zaluncin da aka yi musu da irin halin kaka na kai da suke ciki ba su kafa a ba sun yi jahadi. ba su kasa a guwa ba sun nemi taimakon Allah kuma sun yi da'awa ta hanyar umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna abu na goma yin tattali da kintsi da shiri da tanadi domin yin jihadi wannan shirin da tanadin na daga cikin dalilai da ko matakai na samun nasara a wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul anfal sura ta takwas a ta 60 ya ce wa aiddu lahum masatatun min kowa wa min ribatil khayli تريدون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم Allah ta'ala kuma ku masu tanadi da kintsi da shiri da tattali na dukkan abin da kuke da iko na ƙarfi na daga barga-barga na dabbobi na dawakai saboda a lokacin da aka saukar da wani aya babu wani hanya wata hanya ko wani mataki na samun ƙarfi da tattali na yaƙi kamar dawakai wannan dawakan daidai suke da bamabamai a yau daidai suke da bamabamai da jiragen yaƙi jet jet na yaƙi da bindigogi din nan irin ak-47 din nan da sauransu sun yi daidai da wannan a wancan lokaci shine kwatankwacin abin da muke ji muke gani yau da sa atomic bomb da sauransu duk irin tanadi da tattali da kintsi da shiri da musulmi za su yi ta wajibi ne su yadda Allah ya umarce su da sallah haka ya umarce su da shiri tattali da kintsi da tanadi yadda Allah ya umarce su da bada zakka ya umarce su da azumi ya umarce su da biyayya ga iyaye ya umarce su da kyauta a makwabta haka kuma fa ya umarce su da yin tattali da kintsi da shiri da tanadi za a wannan shiri ba da auka ma wani ba amma sai don abubuwa biyu na farko domin mukawama da duk wata barazana za ta zo a dalilin ƙoƙarin yada da'awa na biyu domin kare kai a yayin da aka kawo mutum farmaki a gida kenan gida da waje duka don a ci nasara ana buƙatar tanadi da kintsi da shiri da tattali amma babban shiri da kintsi shine imani da tsoron Allah da tarbiyya da kyakkyawar mu'amala da yawaita da'a da tsaye da farilla da ƙarin nafilfili sa'annan kuma da duk abin da ake bukata na motsa jiki da kuma amfani da shi wajen kai farmaki a duk lokacin da bukara ka ta taso kana samun musulmi cikin kasala ba sa motsa jiki ba sa training ba sa komai kar a samu musulmi a cikin yanayi na ba mallaki komai ba yanzu haka ana masallaci akwai wanda wukan yanka ma kaza kila a gidansa babu kuma ga Allah ya umarce da ya tattali da kitse tanadi kaza ma in za ta kasa sai an je makwabta a samu kudin wuka to wannan na nuna sakaci kuma yana wani ba ɗauki mataki na samun nasara a wajen Allah ta'ala ba yan uwa musulmi waɗannan su ne matakai kuma su ne dalilai kuma hanyoyi guda goma na samun nasara a cikin addinin Allah babu shakka kamar yadda muka ambata nasara dai a addinin Allah tabaraka wa ta'ala tana dalilai nasara tana da dalilai ba yadda za a yi a same ta kuma idan ba a yi abin da ya dace ba matukar ba a ɗauki matakai ba matukar ba a bi hanyoyin ba to nasara dai kan ba za a kai ga samunta ba ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da nasara ya azurta mu da ɗaukaka da tabbatuwa a cikin ƙasa Allah ya tabbatar da mu ya dogar da mu ya dagar da mu akan addininsa ya tabbatar da mu bisa riko da alƙur'ani da sunna kamar yadda magabata na ƙwarai suka fahimta kafin in dakata na ambata tun a farko cewa yau ɗin nan muna daren litini takwas ga watan almuharram hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wannan ke nuna cewa gobe litini idan allah ya kai mu zai zama ranar tara ga wata jibi talata kuma goma ga wata da kamar yadda muka sani dukanmu yana daga abin da ake so a yi a wannan wata azumi a ranata da kuma goma ga wannan wata mai albarka watan almuharram ba kawai azumin tara da goma ga wata ba mutum ma zai iya yin azumi a kowace rana a cikin wata. domin kuwa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu azumi mafi falala ko kuma azumi mafi falala bayan azumin ramadana shine azumin da za a yi a watan Allah al-Muharram wannan azumin sai zama an yi itlaqin sa ba tare da kayyadewa ba kenan za ka yi azumi ko da ma ba tara da goma ga wannan watan ba to amma musamman kuma ana so a yi azumin tara da goma ga wannan watan azumin goma ga wata hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da shi yace ina fatan Allah ya kankare ma wanda ya yi shi zunubin shekara daya ashe kenan akwai falala da yawan gaske azumin tara ga wata kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi niyyar in Allah ya raya shi shekara ta gaba da garan da ya wannan maganar zai yi azumin tara kamar yadda zai yi na goma ga wata wato na ashuran kenan domin ya saba wa yahudu wanda suke keɓe kawai goma ga wata da azumi ɗin in ba suna yi a halin yanzu to sai dai a yayin da muke fadakarwa da kuma kwadaitarwa akan yin wannan azumi to wajibi ne kuma in tsawatar da mu daga ɗabi'o'i guda biyu muna munana waɗanda babu ruwansu da addinin musulunci babu ruwan addinin musulunci da su ɗabi'ar farko ta fi ɗabi'a ta biyu sharri da muni ita ce ɗabi'ar nan na nuna baƙin ciki a ranar goma ga wata da marin fuska da cisgan gashi da yaga tufafi da jashafa jini a jiki ko kuma yi wa jiki rauni da yawo a titi ana zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai duk da sunan tunawa da ranar da sayyidina al-husaini dan ali dan abi talib radiyallahu anhuma wa ya yayi shahada a wurin da ake kira karbala a cikin wato kufa wannan ɗabi'a wadda 'yan shi'a suke yi mummunan ɗabi'a ce kuma zindiƙanci ne ba ta da alaƙa da musulunci kwata-kwata wanda suka fara wannan zindiƙai ne ba musulmi ba wanda kawai suka yi riga ne ko suke fakewa da sunan musulunci suna zagon ƙasa ga musulunci suna ɓarna a cikin musulunci wato zindiƙai kenan wanda asali ba imani suka yi ba musulmi ba ne da gaske ba su suka fara wannan kuma daga baya aka samu jahilai masu da'awar su wai suna son masoya ko su masoya ne na mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kama irin wannan ɗabi'a ta banza ga dai azabtar da kai wanda irin wannan aiki ne na mutanen jahiliya a waye waye a ihu a yaga riga a keta zani a zubar da hijabi a cizge gemu ko a yanke gemu ko makamancin wannan sannan kuma aka hada daga baya ma da fita kan titi da sunan ko mubahara ko makamancin wannan ana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Abubakar da Umar da Uthman da Muawiya da Yazid dan Muawiya ana zagin Aisha har ma a ɗaurawa wa kariya namijin kare sarka ana duka ana tabi mana ke indo ma'ana ana zagin ziritna Aisha matar manzan Allah su a duniya da lahira wadda manzan Allah ya fi so gaba ɗaya a cikin matansa har ma ana da'awar Allah ta'ala zai kona al'aurar manzan Allah sallallahu alaihi a wuta saboda ya sadu da Aisha karuwa wannan musiba ce babba muna roƙon Allah ya tsare mu da shirye da masu yin ta zuwa ga abin da yake daidai barna ta biyu ita ce barnar da waɗanda asali makiya mutan gidan manzon Allah sallallahu sama ne suka kago wato Nawasu masu kin ahalin baiti su suka fara yana wai da sai ga ɗan shi'a da sauran zindikai sun kirkiro wannan bid'a da musiba da da zindikanci na zagin sahabbai da marin fuska da maida ranan ashura a matsayin ranar zaman makoki to ya suka ce su ko bari su maida martani ta hanyar kirkiro maganganu su dangana ga manzon Allah su ce wai wannan abu ne mai kyau sai suka kirkiro hadisan ƙarya suka ce wai ana so a yalwata wa iyali a yi cika ciki saboda haka a ranar za a abinci mai daɗi a ci abinci a kat wanda ma bai ci abinci ya ƙoshi baran kyama zai tashi da yunwa saboda ƙarya da gandara ƙarya nan kuma a ce wai za a yi ma ado ka ga mata ma da agwagi da kaji suna da su ba za su yanka da sallah karama ko babba ba sai ran cika ciki sallan mata wannan sharri ne bid'a ce bai da alaka da addinin musulunci kwata kwata ba ruwan Allah da manzan Allah da wannan bala'in sa'annan kuma a da da waɗansu ɗabi'u na banza ma da ake yi a shiga gidajen mutane ko sallama babu a ɗebo ruwa da daddare a gidaje bakwai rijiya bakwai a zuba abokita a shawai maganin mutuwa ko maganin rashin lafiya duk ƙarya ne ba wani dalili a sa tozali ko a zura ya allura ko makamancin wannan don waɗannan bidi'o'i ne waɗanda ba an zala Allah biya min sultani yin abin da in shi'a suke yi sharri ne barna ne zindikanci ne bai da alaƙa da addini abinda waɗannan kuma suke yi masu yin cika ciki masu cin abinci lafiyayye wasu masu yanka kamar yadda ake yanka dabbar layya wannan shi kuma bid'a ne bai da alaka da addini shi ma alama ce ta jahilci da mutane suke ciki abin ta kace da bakin ciki har da waɗanda ba suke da'awar su ahlus sunna ne ko yan izala ne sai ga wasu suna wannan abu a gidajen su ko matan suna yi suna kallon su mun ce babu dalili akan wannan saboda haka duka bangarorin guda biyu barna suke yi ko kuskure ne ko ganganci ne amma dai barna ce kuma wajibi ne musulmi ya nisantar da kansa daga wannan da nisantar da duk wanda yake da iko a kansa daga irin waɗannan ɗabi'u ɗin ina roƙon Allah ta'ala ya ba ikon yin azumin tasu'a da ashura wato gobe da jibi kenan ya kuma ƙara nisanta mu ya mana katangan ƙarfe tsakanin mu waɗannan bidiyo'i da ake yi na cika ciki ko kuma bida'ar da yan shi'a suke yi da zagin sahabbai da yin zaman makoki ko makamancin wannan a wannan rana ina ganin dai a yanzu ban tsawaita ba amma kuma ban takaita ba tunda na yi awa ɗaya da rabi da minti ɗaya ina ganin ya kamata in dakata ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya sa mu dace abubuwan na faɗi daidai daga Allah ne ina roƙon Allah ya ba mu ladan wanda na kuskure da gare ni ne ina roƙon Allah ya ce mani kuma ya ba mu ikon gane kurakuran don mu gyara ina godiya ta musamman ga kwamitin wannan masallaci da kuma dai kwamitin shirya wa'azzuka na ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna da ke wannan babban gari na shika a bisa ganin dacewar a gayyato ni domin in zo in amfanar da kawunanmu da junanmu da wani abu daga cikin abin da Allah ya sanar da ni Allah ta'ala ya ba mu ladan ya tara mu a cikin gidan aljanna kamar da tara mu a wannan masallaci kuma Allah ya ba mu ikon tabbatuwa akan addini mu rayu cikin musulunci mutu muna da imani sannan kuma ba laifi in ambaci malam Haruna Izza saboda gaskiya yana da naciya yana da nacin tsaya yayi ta damuna da waya ya zo ya ce sai na zo haka ya ta matsa min da har dai ban shirya ba na dai zaɓi in zo ɗin a kuma Allah ya bani ikon zuwa ɗin don fiye da shekara ɗaya yana ta damuna na ce mishi ni shika ya zama gari na bani buƙatar in zo wa'azi na yi wa'azi a shika musamman ga mata ina jin ya fi sau ashirin to ai na zama ɗan shika kuma ko da ban da mata daga shika dai na zama ɗan shika amma shi yana da naci ne in ya nace sai an zo to wannan dai ina ganin abu ne da ya kamata a ƙarfafa gwiwa kuma Allah ya yawaita mana irin su ya sa kuma duk mu dace da yi don Allah Ta wa ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri ina ganin akwai tambayoyi masu matukar muhimmanci ba za mu ansa duka ba wanda ya ba an tambaye shi ba ba ta da alaka da wannan karatun ne kuma mun riga mun wuce wannan gurin mai tambaya da farko malai yana tambaya wa idan Allah ya za guje mariya wajen samun nasara a dawata manya-manyan hanyoyin gujewa riya su ne kamar haka na farko tun lokacin da mutum zai yi abu ya tuna da ladan da Allah ya tayar ma wanda ya yi aiki don shi ya kuma tuna da azabar da Allah ya tayar ma wanda ya aiki ba don shi ba abu na biyu kada ya kuskura ya yi wani abu fiye da ɗabi'arsa ya yi abu bisa yadda ɗabi'arsa take don da zarar ya ce sai ya wuce yadda ɗabi'arsa take to akwai yana auka cikin riya abu na uku ya rika tuna munin riya da aibin riya da lalacin riya ya rika tunanin yanzu inda shi ne aka yi abu ba don shi ba wato za shi ne za a yi ma abu kuma ya zama an yi don wata manufa ba don abin da yake tunani ba ko abin da ya kamata a yi don hakan ba yaya zai je. abu na hudu ya zanci addu'a roƙon Allah baraka wa ta'ala ya azurta shi da ikhlasi nisantar da shi da gariya abu na biyar ya rika tuna gwagwarmayan magabata da yadda suka yi ikhlasi da kuma irin sakamakon da Allah masu tun anan duniya da kuma irin abin da ya masu alkawari a lahira abu na shida ya zikirin Allah duk abin da zai yi ya kiyaye dubban da aka ce a yi misali kamar abin da za a yi bismillah ya fara da bismillah abin da za a yi hamdala ya hamdala in ya gama da sauransu waɗannan na taimakawa mutum ya zama ya yaƙi shaidan ya kuma lazumce yin abu don Allah Ta baraka wa ta'ala ya nisanci yin riya kada ya zama ya ba da muhimmanci ga ayyukan zahiri aikin da ke zuciya zama shi ba muhimmanci wannan na taimakawa mutum ya nisanci riya domin an ka ba da muhimmanci ga ayyukan zahiri wanda mutane za su gani to a nan ne riya take shigowa in ko ka ba da muhimmanci ga ayyukan batsuni ba wanda ya san ma kana yi sallah za ka yi ka zo masallaci cikin dare ba wanda ya san kana yi ko kai a ɗaki kai kadai da murya sassautacciya ba wanda ya san kana yi wannan ya fi kawo maka ikhlasi fiye da ya zama kana yi yadda za a ji in baka ya tara ba wasu na wucewa ka ji sun yi gyaran murya sai ka ƙara ƙaƙa da murya domin ka burge su ko san kana nan ko maka wannan to wannan daga cikin hanyoyi da malamai suka iya ganowa daga cikin littafin Allah da sunar ma'aiki sallallahu alaihi da kuma irin siran magabata waɗanda ke taimakawa bawa wajen nisan riya da kuma tabbatuwa akan ikhlasi wallahu ta'ala a'la wa a'la a mai tambaya daga malam yana tambaya ne wai shi da ke da wai shi ke da yarsa wane ne ya kamata in ba kuma shin malam ni na haife ta ya cancanta ba dan yi ya tun wannan tawa bayan dan uwan na wai shi dan kalaka ta idan kana da ya wajibinka shine ka bi wasiya ko nasihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen aurar da yarka ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu aw tarwayar fa ankihuhu illa taf'alu takun fitnatin fil ardi wa fasadun arid aw tarwayar wa fasadun kabir idan wanda kuka yadda da addinin shi da halayensa ya nemi ku da aure to ku aura mashi idan ba ku haka ba to fitina ce mai yawa za ta bayyana a ban kasa da kuma barna mai girma ko barna babba ashe kenan farkon abin da za ka duba addininsu yana da aƙida kyakkyawa ko bai da ita duk wanda bai da aƙida kyakkyawa karka bashi aka in ka bashi ka kai ta ga malaka ran Allah bai tambaye ka dama baka ciki kenan ka'idar ya ayyuhal ladina amanu fusa kuma wa ahlikum na ba dole zo mai addini mai aƙida kyakkyawa babu ruwanka da cewa dangi ne da yana daga cikin kurakuran da ake yi wai ɗan uwanta ne kar a raba zumunci to kuma dan shi'a ne ko dan ta ne ko dan bid'a ne bayanan ya, to ka ce saboda zumunci zumuncin ne ina ruwan Allah zumuncin ka? in ka ba wanda bai da aƙida ka cuci yarka kuma ka jefa kanka cikin musiba lalle kam ka sani Allah zai tambaye ka ranar kiyama saboda addini ake duba addini kuma na cikin aqida da fahimtar addini abu na biyu halaye kyawun hali wanda bai da kyakkyawan hali ko shi ne babban malamin garin nan karka ba shi yarka dan bai duka sharaɗin a ba shi ya ba yana da sakin mata yana yawan dukan mata yana cin mutuncin mata bai kula da haƙƙin mata karka ba shi yarka kwalayen shi komai wa'azin shi komai ilimin shi ko yana tafiya alifin ba'un na zubowa daga bakin shi domin ko ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Fatima binti Qais radiyallahu anha wa ardaha ta tambaye shi shawara ko kuma wani umarni zai mata dangane da aure a lokacin da Muawiya dan Abu Sufyan da kuma Abu Jaham suka neme ta aure manzo Allah sallallahu alaihi wa ce shi dai Muawiya talaka ne dai da abin da zai ciyar da kima bai daukan nayin ki ba shi kuma abu jam ko da yake na da hali amma yana dukan mata ya ce amma dai ga usama dan zai ki aure shi ma'ana sai ma'aiki sallallahu alaihi yana ta auren ɗaya daga cikin su mai yasa saboda wannan abu da ya faɗi game da su dukkan abu ne wanda suke kawo matsala a aure wanda bai da halin ce da iyali ya akwai matsala wanda ke dukan mata ya akwai matsala ashe kenan ɗabi'a da hali kuma waɗannan ba sahabbai ne manyan mutane wanda sun fi ni sun fi ka duk tsoron Allah ka ma'awaye ya fi ka duk tsoron Allah ka duk gaskiyanka duk soyayyanka da Allah mu'awiya ya fika Abu Jami ya fika amma aka faɗa game da su domin ita ma faɗa mata bin duk ai ba irin matan mu ne yanzu bane saboda haka ita mai martaba ta irin tasu can kenan ta wani hali na daga abubuwan da ake duba abu na uku shine yana da halin yin auren da rike auren ko da malamin islamiyya ne amma bai da cas bai da as bai da fus bai da komai ne ta zai yi nemo abin zai ci da iyalin walla ba ta rabana atina a matsayin abinci kuma ko da awa za a yi in ba dawa za a fada dawa ba kuma ba a dawo ba a shekana ana bukatan abin da za a ci idan tuwa kare makallahu ne shi ustadu ne amma ya ke zana'a yana koyarwa islamiyya guda goma a wannan unguwar da kuma unguwar kaza da gari kaza kullum amma a ƙarshe albashin shi dai a watan duka wasu fi sabin yake wasu naira ɗari biyar wasu dubu ɗaya a ƙarshe dai bai tara ma dubu biyar zai ce da mace ko bai da aiki kwata-kwata a duniya sai wannan baya noma baya kiwo baya kwada gobe ɗaukan kankare bai san aikin gwamnati bai na ainihin wato ko tasha biyu zuwa ya yi a kamasho a biya shi haka kawai yake dai islamiya ina ka fito islamiya ina za ka islamiya amma dai a wata bai iya tara dubu hudu na bai burutu ne zai duk wani da abu da zai yi shi dai kawai da ya tsaya da islamiyya to a ƙarshen al'amari da dubu hudu ga mace ne ya iya ce da ita sannan kun ka ce mai gama yarta saboda aminka Allah ne shi ne koyar da ita ce mashi sana'a ko faskare ya fara daga nan sai a auren karancin sana'ar ba shi ne ba komai kankantanta komai kashinta in Allah ya sa albarka shikin amma a zauna ba bin wasu sabubba na nema ana zaune jangon jabas kawai a wannan ba karantarwar ba suna ba ta daga cikin abubuwan da suna ta karantar ba ɗabi'a ce ta kirki ba kenan ka ya zama mai addini kyakkyawar aƙida kenan ko fahimtar addini sosai tauhidi ingantacce nagartacce ya to yana da kyakkyawar ɗabi'a ya zama yana ɗan abin da yake yi na sana'a ko mai kankantansa ko mai kankantansa to shi ke nan ka shi ɗanka babu ruwanka kuma da wani abu karka ce sai yana da mota ko gida ko sai ya digiri digirgir karka ce sai yana da babban shago a kasuwa karka ce sai kansila ne a siyasa ba abin da ya dame ka da wannan saboda haka wannan shine wanda zaka ba ɗanka idan kana da ƙani kowa za ka iya ba shi dama ya jagoranci ya jibinci al'amarin aurar da ɗanka amma in bai da aƙida kyakkyawa musamman ka ce ɗan ƙalaƙata ne wanda malamai suka yi mahukunci da kafirci to kai ka ba shi ɗanka wane ne yanzu ka ba ya tewalci ka ba kabiri wannan shine fataran dukkan malaman musulunci game da su duk wanda bai yadda da hadisi ba kwata-kwata bai yadda da sunna ba sai dai ƙur'ani tsura to wannan malamai sun ba da fatawa da kafirci shi to ka ba shi walicin yanka saboda wai dan uwanka ne ko saboda kara bata zumunci ko saboda kaza wannan ya zama barna kuma kai kai barna kai sunna ka ta ƙarya ce idan ka ta ne kuma ran kiyama Allah zai tume ka akan abin da kai wallahi ta'ala a'la wa a'lam na malam wannan mai tambaya ta gaba game da yadda zai ci nasara yana koyar da mata a makarantar islamiyya amma sai ga tsohon ba su canza da jikunsu sai ya yi kamar ya bari kuma sai ya dawo malam wani shawara za ka bani ko ba ba karantar da mata saboda ya an ga yadda ɗabi'unsu suke to ana ma karatun ga yadda suke in ba su an shiga uku sau uku sau tara kaga tamanin da ɗaya kenan ai gara a karantar ɗin kullum abin da nake faɗi kenan wajen mata in naje wa'azi in ce to ai mu dole mu karantar da ku muna ma karantar da ku ya aka kare ballantana a ce ba mu ba ai kuma shi kenan ba ba saka tsinke. zaman gida zai gagara kullum sai kwanan masallaci saboda haka haka za a daure a ta da su haka suke wallahi haka suke haka za a ta hakuri da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mafifitan mata a cikin al'umman nan sune sahabbai amma hakuri da su ya kuma mana wasiya da ni hakuri da su yace haka nan suke dai suna da dan karkatan nan dai haka dai zaka ta hakuri shi yasa sai ka dan kusanto da wuta gare su sannan ka dan kusanto sai ka kusanto da wuta sau goma sannan ka dan bincin labarin aljanna domin su ta tsoro domin su dama haka ɗin ne mace tana bukatar abu uku lallashi dole ne a lallashe ta na biyu tana bukatar a yi mata nasiha a shawarce ta a yi mata wa'azi a tuna mata Allah na uku tana bukatar banga sai ka ɗan haɗa da banga ita wannan ɗabi'un uku in baka same su tare da kai ba to za ka samu da ita ko yaya mace take ko yaya take in kana mijinta ne to sai ka haɗa mata ukun nan ka ɗan yi mata banga wani lokaci kai barazana ka tada ƙura ka tada jijiyar wura kai kumfan baki ka zazzara ido kai mata mai ƙuru-ƙuru amma kuma ba ko da shi ke nasara ba wannan saboda haka wani lokaci kuma sai dai kai wa'azi ki ji tsoron Allah fa Allah muna ganin ki ka sai ka zama mai wa'azin karfi da yaji ko da za ka zo a islamiya kuma wani lokaci zai kada da dan lallashi ya ba kan dai ai ta wace ai ba in ba ka hada hukun nan ba to ba ka tabbata kan samu kan mace ba to bisa wannan hatta islamiyya ma kai da yana kai malamin kana ganin ba ta aiki da shi to ai a gida yanzu kai malamin ta ne kila mijinta malamin malamin malamin malamin malamin ka ne amma kai da kake ko da zai ta girma magana ka mijinta kuma ta banza da magana sa kuma shine malamin malamin malamin ta a kai ka ba bi daraja wani lokaci akan miji na gida amma da haka za ta hakuri da su in ba su ba mu in ba mu ba su haka za mu ta hakuri juna a yi juna haka za a kai mu ta kuma addu'a Allah ya taimake mu mu ya tarbiyyar su amma lallai ne sai an ɗauki dai matakai an kuma bi hanyoyi irin wanda sunna ta karantar na yadda za a yi zama da iyali sa'annan ne za a samu sauki shi kuma malamin islamiyya ya ta hakuri ya ta wa'azi ya ta karo ke ya ta gayyatar mutane daban-daban masu hankali su zo su ƙara faɗakarwa suna wa'azi ina ganin duk wannan zai taimaka amma don Allah kar a bar karanta da su in an je ba za a karanta da su ba shi ka ba zama lafiya ba da haka dole ne kuma shi ka ba zama lafiya ba to ko ina ma ba zai zama lafiya ba saboda abin da ya faru a shi ka shi zai faru a can da haka dole ne mai haƙuri mai ta haƙuri kuma Allah ya taimake mai taimake su ko ko mata ku ji tsoron Allah in kuka gyaru al'umma ta gyaru ko ka lalace al'umma lalace da haka ku ji tsoron Allah ku sani Allah zai tambaye ku ranar kiyama Allah ya samu dace malamin inda na gaba yana cewa a matsayina na mai da'awa waɗansu abubuwa ya kamata ya rika yi domin ƙara samun kusanci ga Allah tambayar ta farko ta biyu kuma na yawa ta biyu kuma da yake cewa wani lokaci ne ya kamata a rika zuwa wurin yarinya ta ji kuma idan aka sama rana da ita na sadu da ita na yi laifi dangane da tambayar farko harkar da'awa harka ce mai wahala kuma harka ce mai daɗi duk ana buƙatar kowa ya yi abin da zai iya yi na tallafa wa da'awa kai mai da'awa ka fahimci cewa aiki ne jajawar a kanka domin kai mai isarwa ne a madadin Allah a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kana bukatan ka ɗabi'antu da kyawawan halaye da mu'amala kyakkyawa da yi sannu sannu da amfani da usulubi mai kyau da magana mai daɗi da mu'amala ta gari waɗanda za su jawo hankali wanda kake kira zuwa gari wanda kake kiran su zuwa ga da'awarka idan ba kai wannan ba ba za ka samu nasara cikin da'awarka ba zafi da tsanani da ta da hankali da ta tajijiyar wuya da tozartawa da yin magana ta cin mutunci duk ba za su maka alkhairi a cikin da'awa ba dole ne kasancewa da'awa amana ce kuma Allah ta'ala zai tambaye ka ai Allah ya maka ni'ima ne ya sa ya zaɓe ka daga cikin waɗanda za su isar da sako a madadin shi a madadin manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan tun da haka ne dole ne ya zama ka bi matakai irin waɗanda suka dace kuma ya zamanto ka bi hanyoyi waɗanda in an bi su za a kai ga nasara a wajen ainihin wato yin da'awa ɗin bayan wannan lalle ne ka sani cewa a matsayinka na mai da'awa akwai kalubale a kanka sai ka yi haƙuri za ka haɗa cutarwa iri-iri da zargi da suka da ƙwarzaba da ƙulafuci wasu ma na fatan su ga shari ya same ka wasu fata suke a ce kai kuskure ɗaya su tallata ka su yaɗa ka sai ka kai haƙuri sai ka nemi taimakon Allah sai ka cirje sai ka dage sai ka sadaukar da komai naka dukiya lokaci rayuwarka mutuncinka komai naka sai ka sadaukar kafin da a ta tasiri babban lamari shine yi don Allah kuma ka yi bisa ilimi kuma ka yi aiki da abin da kai kake kiran mutane zuwa gare shi a gani a ƙasa an ci da kare ana biki a gidansu waɗannan suna tasiri a wajen da'awa suna taimakawa mai da'awa ya ci nasara idan ka rasa waɗannan to ka rasa babban al'amari dole ne ka zamanto kana yi da ilimi kana yi don Allah kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana la'akari da me ya fi kamata ka gabatar me ya kamata ka jinkirta sai nan gaba kana la'akari da tunanin mutanen da zurfin hankalin su da kwakwalwar da su kana amfani da usulubi mai kyau magangana maganganu masu daɗi kana sa hikima da magana mai daɗi ba don tozarci ko cin mutunci ba kana kuma roƙon Allah ya taimake ka ya sa da awaka ta karɓu ta zamanto tabbatacciya ta zamanto mai amfani in ka waɗannan ana fara da awaka ta kyau dangane da zuwa taɗi ko hira kamar yadda akan ce kai tsaye ba za a ce laifi ba ne mutum ya je ya ga wanda yake nema da aure domin akwai isharori a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da maganganun magabata daga sahabbai da tabi'ai da ke nuna halascin haka sai dai kawai ya sha bambam da irin wanda mu muke a nan a shekara guda ana yawon taɗi wannan gaskiya ba daga sunna duk inda dai je ganta suka yi magana suka fi juna shikenan sai a fara maganar yaushe za a biki wannan shine abin da ya kamata shi yasa idan ka san yarka ba ta sa aure ba ko ba za ka ba ka bukatan ka yadda wani ya zo gidanka kar ta tsaya da kowa domin ba ya daga cikin sunna bai daga cikin ayyukan magabata a yi tazariyar neman aure a yi tazariyar taɗi ana yawan zaman ɗuma mabanci dangane da lokacin da kuma za a je taɗin nan to wannan kuma ya danganta ne masu ke hukuntawa da kuma urfi na mutanen gari Ba laifi zai aje da safe ba zai a da rana ba zai a da yamma ba laifi zai je da dare kawai dai a kiyaye ka'idoji daga ciki dole ta shiga cikakkiyar shiga irin ta musulunci na biyu babu keɓantuwa kaɗaituwa a tsakanin shi da ita na uku a nisanci wuraren tuhuma ka kiyaye waɗannan shi kenan kira na hudu a yi sai sai sa kada zaman har uban ya leko ya gyara murya wai na so rufe gida amma shi kuma ya gris kamar bai gane ba ya zama wani balidi ki dawo ne dan ƙauye a lokacin ma zai fara kawo wani labarin sabo ita kuma ta kama kunguru da kwankwaso ta wani tsayuwa kamar gauraka wannan shirme ne ba daga cikin kowar sunna bai daga cikin ɗabi'an mutanen kirki in da aka kiyaye waɗannan abubuwan shi kenan shiga ta mutunci rashin keɓewa ko kaɗaituwa nisantar wuraren tuhuma rashin tsawaitawa sai kuma watakila mu ce tabbatar da cewa maganganun da ake yi ba saba wa shari'a ba to yana ganin aka kiyaye waɗannan ba za a ce mutum ya je wajen wanda yake neman auren ta laifi ba ne amma na ambata mana ɗabi'ar aita zuwa ba ranar yankewa a shekara ana neman aure ko shekara biyu gaska ba daga sunna abin ta kai ce ahli sunna ko ba su ma ta daga wannan bid'ar ba mutumin da yake neman aure aka ce an bashi ne ma haka za ka biya price a gaban shaidu uban shine waliyi ko dan uwan uban ya karba ya yadda ai yan ta yadda ne aka zo aka yi wannan magana aka ce mun zo ne magana akan kaza aka ce an baku kenan dukkan rukunan aure sun cika to amma har yanzu ba matar shi bane sai ran da aka tara jama'a aka ce an daura aure matukar ba wannan ba to ba aure tsakaninsu me dalili saboda urfin al'ummar ma haka ta ɗauka? a wajen aure urfi al'adar mutane na da tasiri a shar'ance dangane da al'amuran mu'amalarsu yanzu mutumin da aka sami rana da mace bayan ya biya sadaki ya komai kaddara ma ana gobe ɗaura aure sai ya ji gaba ɗaya ya fasa auren nan sai ya ɗauki takarda da bayro sai ya rubuta cewa ni zaidu na saki kandala saki uku ya aika gidansu me mutan gidansu za su ce me za a ce me yasa za a ce ba ba shi bane ashe kenan ba aure tsakanin su ba ba aure kenan a lokacin inda da aure yana dama ya wannan ko ba haka ba ko kuma da za a tafi ɗaura auren ana kan hanya kila kaduna daga shika an tafi jaji sai aka haɗari sai mijin ya mutu sai iyayen yarinyar sai zo su ce to tun da Allah ya sa da ya mutu Allah ji shi ta kaba dai ta kama yarmu kuma za a raba gado a za ta kashe ɗaya bisa hudu na duk abin da ya mallaka a duniya don Allah za ku yi ku yan ƙunshi shi za ku yadda to inda miji da mata ne ba za a yi haka ba inda an shafa fatiha ne a Kaduna an kamo hanya za a dawo wuri za ta haɗari mutu ba za ta kaba ba ba za ta gaje shi ba ko ko a ce ita ce ta mutu ba zai je ya ce duk kayan da aka shayar ɗakin na a raba biyu a bashi rabi ba zai je haka ba inda an ɗaura aure amma ya tafi ɗaura auren kafin ya isa aka bugowa aka ce to ai kuma an ma je gobar gidan ba ɗaura ba ana jiran mutane su gama taruwa kawai aka yi ihu ai ta mutu zai ce ta ku kawo mu rabin abin da aka tara mata in tafi da shi gado na zai yi ashe ba matar shi bane dan da matar shi ne Allah ya ce zai yi ko ba haka bane ko kuma yanzu an sa rana duk waɗannan sharuɗan da ake magana an cika amma ba sa ɗaura aure ba ba a ɗaura ba kuma shi shikenan dama yana yake a Lagos ne kawai sai zo gida da ɗan naka shi a ainihin waya ya ci birki da mota ya ce to na zo ne kan da ta fito za mu tafi Lagos ba za mu dawo sai bayan wata ɗaya kai uban za ka yi ta Mai ya yasa saboda baka ɗauka matar shi bace ko kuma da za ce an fasa ya ce ta ce ita ta fasa ba za ta aure shi ba ga kayan da ya kawo kayan lefe in yayi sadakin da ya kawo an dawo shi kuma wannan saurayin sai ce a tafau sai an je kota an mashi hul'i zai yiwu me yasa ashe kenan ƙarya muke yi da dama muke ɗauka in an yi waɗancan abubuwan wai an yi aure ne dama ba gaskiya muke faɗi ba mun sani ba gaskiya ba ne faɗi kawai muke saboda ya dace da abin da muke so kuma abin mamaki har matasa a halin suna an sami su irin wannan ɓarnar, to kowa ya sami barna ce babu dalili akan haka wani na iya cewa ai mun taba jin shakka Abubakar Mahmudu kuma ya ya bada fatawa da wani abu mai kama da haka to Allah ji kanshi amma kuskure ne shi ko ahli sunna bai bin wani akan kuskure ko mai matsayin mutumin auren sa babban malamin mu ne shine wanda Allah ya yi amfani da shi wajen bayanar da a wasu na a wannan lokacin amma hakan bai sa a bi shi ba in yayi kuskure kuskure ne ba daidai bane saboda haka ba a bi ba babu dalili na nasu a ciki muku ahlus sunna ne ba mu takalidanci da kowa nassi muke bi ta haka wannan ba daidai bane kuma duk alƙalin da aka kai ƙara a gaban shi cewa wani ya kai mai dukan tashi ka shakan ba ya daure shi da ya zama gani ga wani saboda barna ce cikin al'umma wannan shine abin da yake tabbatacce a wajen malamai wallahu ta'ala a'la wa a'lam wai aka ce in an je taɗi wanda ya kamata a buɗe makaranta ne kamar a karanta bulugul marab ko riyadu salihina ko kuma halari in eh, an yi haka fa hasanin yayi amma da wataƙila sai dai a yi bikin da wani ba kai ba kawai ka je ka cika mata kunni da kalan lahu kalan rasu a ah, wannan ta zai soyayya ne ba ta kalan lahu kalan rasul ba kai dai a yi soyayyan bisa kalan lahu kalan ne a yi wannan sai da za a yi bisa kalan lahu kalan rasulu amma ka je ka cika ta da Allah ya ce annabi ya ce watakila wannan auren ba za a yi da kai ba wannan wani mai bai guda kada kasa ko da ba dan islamiyya ba ne saboda haka ka iya da kanka ka nazarci menene halin da ake ciki babu laifi a karanta bulugul maram wallahi ibada ce an yi don Allah ba laifi a karanta mata al'akadari ko a je a karanta adamu zafaf ko wani littafi akan aure yana da kyau amma ka sani fa in ba shi ne take sare da gare ka ba to kaga ko an tsaya da wani ba ustazu ba kana duk kana gani abin zai gare ka a ce an rankwala ustazu da kasa kai dai ka je ka faɗa abin da Allah ya hore maka na zance kada ya kai ƙarya amma da duk za a so ka ka faɗi amma ba ya dara ba ƙarya amma duk abin zai sa a so ka ka faɗi wannan shine gaskiyar magana amma ka je kana ta Allah ƙala rasul ina ana buƙatar tarwi ai tarwi ake buƙata a ido ba mudu ba amma kamata ya san kima a an ce rai dangin gore ne kan so ban iska kawai ka je ka cika ta da Allah ka bari sai an ji filin musabaka ka tudun danja amma dai ta wurin a'a ba musabaka ake ba a da iya musakaba amma ba musakaba ba yanzu musakaba to amma dai musabaka a'a karkai wannan shi yasa ma ai ka da bambanci ko a harshen larabci tsakanin al da kuma al-khitbatu al kai ta kawo aya da hadisi akan mimbari liman al-khutbatu kuwa ka nemi aure to nemi aure khutba ne wa'azi ko khutba sai da haka zaka iya zuwa khutba lailuwa amma ta koma khutba amma idan ka tafi da khutban la kai ba limamin juma'a ba ba rawani ba alkebba ba dogon sanda ba waraka a hannu ka rike kana karanta hudu ba kawai zai dai ka cika ta da ma'ana ba ka san ta yi za ta ce kawai wannan ya so kashe ta kawai shi kenan to amma idan wanda take neman hakan ne to ma ba ka zuwa makaranta kalubale ka zo da malamin na iza a eh, maka ayoyi da zan za ka je kwa mata cin da shi take so amma dai na san duk cikin yan mata goma kila ɗaya ce za ta so wannan tara kam ba za su so haka ba to amma kar kai ƙarya kar yi yaudara ka san matasa akwai ƙarya kai yaudara akwai rudi su kuma yan mata abin da kace sun fi son haka to ka ji tsoron Allah karka yi karka ƙarya karka yi rudi karka yaudara ka faɗi gaskiya amma kuma wai maganar da aka ce ba ka Allah ƙarsa bai na cewa ka faɗi abin da ka ga dama ba duk abin za ka waɗe zama jagoransa gare ka shine ƙala Allah ƙala Rasulu manganu masu ma'ana ka iya ba da wasu 'yan labarai ka iya faɗakarwa a fakaice ka iya kawo waɗansu abubuwa da zai jawo hankali zuwa ga abin da kake so a yi maka nan gaba irin wannan za ka yi amma ka ɗanɗale kawai ka zo da ƙur'ani ka buɗe tafsirin jalalain ko ranar azhar ina dama an tace tana zuwa an kira ta a gida za ta ƙara dawa sai dai ka ji an zuwa rufe gida garam an baka da ainihin littafin ka a hannu wallahu ta'ala alama amma dai almuhimmu la'akari da yanayi kawai wallahu ta'ala alama. tambaya ta ƙarfi kuma malam ya ce a halin da musulmai muke ciki yanzu malam menene ya ja mana shi kuma menene za mu iya ga yan uwanmu ne aka kashe a garin jos da kuma yan uwanmu da ake cewa a palestine kuma shin kungiyar hamas kungiya ce ta yan shiya ko ko ta ahlus sunna allah mai da gida allah mai da malam gida lafiya dangane da halin da musulmi suke ciki kowa da ya sani me ya kamata a yi shi ma kowa ya sani amma akwai muhadarar da na yi a matsayin goron sallah ga mutanen falladan a wannan muhadarar an yi kokarin tattaro abubuwan da halin da ake ciki da yadda za a yi a samu fita da haka muna aiko komawa ga kasar dan akwai domin ya ba mun sauƙaƙa ma kanmu bisa la'akari da yanayi da ce abu na biyu magana dangane da mutanen jos shi ma akwai dangani na wa'azi da aka yi na musamman ƙarƙashin lajinta da'awa a cikin garin zaria an yi guda ɗaya a masallacin aliyu bin abu talib da ke babban dodo a wata alhamis nan kafin sallah alhamis nan kafin sallah ranar juma'an kafin sallah kuma aka yi na biyu a masallacin bakin dogo masallacin cikaji bakin dogo wato masallacin da malam muhammad kabir abdullah yake walimanci kasat ɗin suna nan har da na video da na cd da na audio akwai koma zuwa gare su za a ji duk bayanan da aka yi dangane da abin da ya faru a wurin ma gaba ɗaya a jos ɗin da yadda abin ya kasance da dalilin kasancewarsa da irin matakan da musulmi ya kamata su ɗauka duk za a samu a nan shi ma dan mu sauka wa kanmu Duk la'akar ne lokaci dangane da ƙungiyar hamas maganar ƙungiyar hamas 'yan shi'a ne kamar yadda da yawa suke cewa akwai jimbillahi akwai hamas akwai waɗannan da suke labanan suwaye su kuma hezbollah duk ana maganan cewa duk 'yan shi'a ne amma su hamas su ne masu ɗan dama-dama ake bi kamar su wai gamin zambiza ne ko na abu kama da wannan wato babban musibar da ke cikin palestine shine a yayin da muke bakin ciki da kukan zuci na wulakanci da kaskanci da musulmi suke gani a wurin su yan falastinin yawancin su ba dan Allah ba suke ba ma'ana ba da sunan jihadin musulunci suke ba suna yi ne dan kare kasar su ta larabawa don kare kabilar larabci don kare yaren larabci shi yasa yawancin su kauniya suke yi a cikin akwai yahudawa akwai kiristoci akwai maguzawa kai akwai ma yahudawa a cikinsu larabawa wanda suke bin addinin yahudanci a cikinsu wanda suke tare da falastina ake yakin to kaga wannan yin musiba ce ko ba yadda za a yi ɗaukaka ta su ba yadda za a samu nasara inda suna kan wannan ya yi ka misali lokacin da yasar arafat yake da rai yana shugaba duk lokacin kirsimati sai ya fi ta kiristoci bikin kirsimati sai ya tafi can daga ramallah ya je bethlehem Bayan akwai lokacin da aka ce an hana shi yahuda sun hana na isra'ila ya ce ko aka sai ya je matarsa da yahudiya ce kuma akwai wani daga cikin manya-manyan waɗanda yake shawarta a cikin duk abin da zai yi a duniyan nan babban fafaroma ne babban fasto ne to kaga abin sai ya daure maka kai shin mu damuwar da muka yi su irin ma damuwar da suka yi kenan ala Ali halin da yan uwanmu ne musulmi ne ko mun kurakuran da suke kai sun fi dai waɗannan arnan sun fi kuma yahudawa kuma tabbas an zalunce su kuma ana zaluntar su kuma dukkan cibiyoyi na agaji da kuma sauran waɗanda suke faɗa a jan duniya sun yi tarayya wajen kara wannan wajen ƙarfa wannan zalunci da ake musu abin takaici wai ƙasar Egypt ita ce ta kiyarda ta buɗe Gaza a shiga ma da kayan agaji ga Falasɗinawa abin bakin ciki abin bakin ciki majalisar ɗarka duniya ita kuma da yake tsinaniyar kungiya ce ita kuma ba ta ce komai ba sai ma daga bane wa aka ce an yi Allah wadda wai kuma Isra'ila wai ta tsagaita buɗe wuta ko da yake Falistina su suka ja to irin wannan musiba babba ce to amma ba na jin muhallinta ne nan ne muhallin tattaunata ko kuma a wannan lokacin ne muhallin tattaunata domin gaskiya akwai bukatar mutane su fahimci abubuwa da yawa game da rikicin Falasɗinu asalin shi na addini ne amma ya koma na kabilanci ya koma na yare ya koma kauriya da sauransu wannan bai nuna cewa a cikinsu akwai mutanen kirki ko a cikinsu akwai masu don Allah tabbas akwai bai nuna cewa a cikinsu wai ba za a samu ba akwai su amma dai jagoranin al'amarin suna da wata manufa ta daban saɓanin manufar addinin Allah wannan shine abin da ya kamata mu sani to amma babban abin da za mu yi mu mu ci gaba da addu'a Allah ya taimake su ya fitar da su da kunci da kangi da shankalin da suke ciki Allah kuma ya maganin Yahudawan Isra'ila da masu goyon bayan su da masu taimakon su ta kowace irin hanya ina ganin wannan shine wajibin mu a wannan mataki din sannan kuma ya zama mana gani gawa ne da aka ce ya isa wani tsoron Allah in muka sakaci irin yadda ya faru gare su a wancan lokaci to shikenan abin da ya faru gare su zai iya faruwa gare mu ai da Yahudawa an kore su amma wai su saboda alaka ta jini ko alaƙa ta yare ya sa suka dasu mazauni suka ce tun da cikin yahuda nan akwai laraba da yawa to su dawo su zauna suka ba su tsaro suka ce kuma kowa komai ai da su da yahudawa suna da alaƙa ta addini wai musulmi ya lalace ce yana da alaƙa irin ta addini wai saboda ai su ma suna bautan Allah sama ne kamar yadda musulmi suke saboda haka suka ba su dai mafaka suka ba su mazauni a hankali a hankali yahudawa kamar yadda Allah dama ya gama ɗabi'arsu suka yi ƙarfi suka kulla gaba tsakanin musulmin suka raba tsakanin suka fasa su sannan suka wartake su yau gashi abin da suke musu saboda haka muna fata mu ma ya zama gani gawa ne a cikin al'amarin mu domin akwai wanda suke ganin gara musulman da ba musulmi ba da musulmi to wannan kaga musiba ce kuma irin wancan abin shi ya faru gashi anan ma in ya faru abin da ya faru can zai iya faruwa anan ko ma fiye da haka Allah ta'ala ya tsare mu kuma ya mana muwafaqa mana Allah ya tsare wannan shine